mu cikin ma'aikin Allah cikin Rajabu shi kuma a cikin Sha'aban ya tafi zuwa Madina domin ya je ya tsuruto dabino da zai zo ya kawo sai da Amina domin a kula da cikin manzon Allah wanda a nan ne Allah ya karɓe shi a wannan gari na Madina garin kakanninsa shi kuma ɗan Sayyidina Abdul Muttalibi ne shi Abdul Muttalibi ɗan Sayyidina Hashimu ne shi kuma Hashimu ɗan Abdul Munafin ne shi abdu munafin sun ce dan kusayyi ne shi shi kuma kusayyu dan kilabu ne shi shi kilabu dan murrata ne shi shi kuma murrata an ce dan ka ka'abu ne shi kuma ka'abu dan lu'ayyu ne shi lu'ayyu sun ce dan galibi ne shi galibi dan fihiru. shi kuma maliku dan nadar ya haife maliku ya haife shi shi kuma nadari ya haife shi shi kinana ya haife shi shi kuma mata ya haife shi shi kuma mudirkata ya haife shi shi kuma mudirkata iliyasu shi ne ya haife shi wanda idan ya je aikin haji al'umma suke taruwa sai su ji ta tsatsansa ana ta labbaik Allahumma labbaik labbai la sharika laka suka ce wane ne wannan yace hadha ibni muhammadin sai ya karju innahu biyu. ya ce ɗana ne muhammadu nan gaba zai bayyana a tsatso na ku zo ku ji yake yin labbaikan allahumma labbaika shi iliyasu ɗin nan an ce wanda ya haife shi shine mudara shi kuma nizaru ne ya haife shi wannan nizaru ɗin dalilin da ya sa ake kiransa nizaru duk rana ta juma'a a arubati in ta yi an ce yana tara akalla mutum dubu goma sha biyu a gidansa ya sa a yi ta dafa-dafa da yanke-yanke aka ce kana yin ɓarnar dukiya ka yace haza ne zarun bi haqqi hadal maulidi yace wani ɗa ne a tsatsona sunansa Muhammadu annabi ne ai abin duk da nake cewa ɗan kankani ne akan haƙƙinsa shi yasa ake kiransa da zarun ya ba da labari da manzan Allah shi kuma ma'addu ya haife shi shi ma'adda adinani ne ya haife shi adinani dan udu. shi kuma dan muqawwamu shi dan nahuru shi dan tayrahu shi dan aruba shi kuma dan shujubi shi dan nabitu shi dan annabin Allah annabi Isma'ilu shi annabi Isma'ilu dan annabi Ibrahim shi ko annabi Ibrahim kalilullahi ne duk kun san shi shine uban annabawa shine kakan manzan Allah wanda rabi'atul ya take cewa kad kallalta maslaka ruha minni fa bi za miyal khalilu khalila wa idza ma nadaktu kunta hadisi wa idza ma sakattu kunta galila to wannan ibrahim din shine ya haifi sayyidina isma'ilu shi kuma sayyidina ibrahimu tarahu ya haife shi shi kuma nahuru ya haife shi shi kuma saru'u ya haife shi shi kuma dan ra'u shi kuma ra'u dan faliku ne shi kuma dan aibaru shi dan shaliku shi kuma azfak shazu ne ya haife shi shi kuma ɗan samu ne samun nan wasu sun ce ma annabi ne shi kuma dan ba ma wasu bane ma'aikin Allah ne faɗa ya ce la tasabbu samu fa innahu nabiyyun min an biya illahi ku daina zagin samu annabi ne daga cikin annabawan Allah shi kuma wanda ya haifi samu annabi nuhu ne annabi nuhu kuma ɗan lamku ne lamku kuma ɗan matushan luku matushen luku kuma ɗan anokin anokin ɗinnan nan shine annabi annabi idrisu wanda Allah ya ce Anahu rafa'anahu makanan kakan annabi ne Allah ya ce mun ɗaga shi waje wanda yake maɗaukaki an ce har yanzu yana raye yana duniya sai dai yana sama amma har yanzu yana raye wasu kuma sun ce ma yana gidan aljanna shi kuma annabi idrisu din nan an ce shi ne farkon wanda ya soma rubutu ma da alƙalami a tarihin duniya shi kuma ɗan yardu shi ɗan mahala'ila shi ɗan ƙainanu shi ɗan yanishin shi ɗan shi'isu shi isu kuma ɗan annaba adamu annaba adamu kuma min indillahi malahu Abun wala ummi Allah ne ya yi shi daga kun fa kunu bai da uwa bai da uba wannan ita ce fa nasabar abdullahi ina nasabar jala jalungo take waye san iyayen jala jalungo wannan shine abdullahi wanda ya haifi ma'aikin Allah nasabarsa tun daga kansa zuwa kan adamu wanda annabin shi sai da na shi su dinnan dan adamu abinda zai ba ku mamaki na na hawa'u ta kasance duk sanda za ta yi haihuwa ciki bi ta ɗa ta take haifa mace da namiji sai da ta yi ciki arba'in ta haifi ɗa tamanin amma da allah ya tashi bayyanar da shi wannan sai da na shi su ɗin a lokacin sai ta yi cikinsa shi shi kaɗai wahadan mun farida har a haihuwarsa Allah bai yadda ai wa annabi shariki ba sai ya zama ta ta al'adar da ta saba ta haihuwar ƴaƴa guda biyu sai ta haifi ɗaya tallan wannan ɗayan shine wanda ma'aikin Allah da ya tashi fita ya fita ta jikinsa da haka iyayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama iyaye ne waɗanda suke tsarkaka kuma waliyan Allah wanda sun wuce waliyan Allah ma Allah yana faɗe yana cewa cikin annaba akwai waɗanda muka baka labari ya ma'aikin Allah a cikinsu kuma akwai waɗanda mallam nuqassisu alaika ba mu gaya masu ba to saidina imamul qurdubi yace saidina abdullahi yana cikin annaba wanda Allah bai ba manzan Allah labarinsu annabin Allah ne haka sun wuce maganar walitta annabawa ne suna da lubuwa kamar yadda ƙulɗubi yake faɗi to ku sani lalle su iyayen nan na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu abin tsira ne daga azabar ubangiji subhanahu ta'ala, zan shiga kawai in fada cikin abin da ya tara mu ba tare da na tsaya ɗauko hadisi na anas ina rushe shi ba dama duk rusashe ne a wanda kuma da Allah ya yi yana da ragowar imani dama rusashe ne a wajensa domin dai shi zuwa yau abin da malam ya gaya mana a tabbatar da shi suhuban ma ana sannan hadisin ya tsaya wannan kaɗai ta da hadisi idan suhuban wanda ya rawaici hadisin ta tsaya to shi kenan sai mu dawo mu kuma da zancen cewa bari mu rushe hadisin da hujja amma hadisi ne wanda yake tusar talatala ta fi shi ko da musulmi ya rawaice shi ya rawaici cewa amina da abdullahi suna wuta wannan zancen tusar talatala ta fi shi ba shi da wani amfani ku sani ubangiji yana ba mu labari abdulkadir aika gida aka ɓoyo fitila saboda wajen yayi duhu ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari kan cewa su iyayen nan na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai da hujja Allah zai kona su ba to me suka yi wa Allah da Allah zai kona su laifinsu kawai sun haifi sai da na rasulallahi komi shi dai sai da na abdullahi yana ba da cikin manzan allah ba a haifi annabin ba ma ya koma wa allah cikin manzan allah wasu malaman sun ce bai wuce wata biyar wasu sun ce shida iya saɓanin wata bakwai manzan allah yana ciki shi wa fati me wa allah da allah zai ƙona shi nana amina da ta haifi manzan allah gaba ɗaya da haihuwarta da sai na rasulallahi ba ta wuce shekara shida bisa saɓani bakwai ta koma wa Allah ba mai ta yi wa Allah da Allah zai ƙona ta ubangiji su wa ta'ala yana ba mu labari cikin alƙur'ani cewa shi yana da al'ada kuma Allah ya ce walan tullahi ta tabdila ba za ka taɓa samun canji ga al'ada Allah ba sai Allah ya yi wa mutum hanzari da hujja sannan yake iya damƙarsa da azaba sannan ya ƙona shi ubangiji ya faɗa ya ce wa makunna na hatta na ba'asa rasula ba mu taɓa ƙona wani bawa daga cikin bayinmu ba face sai mun aiko mai annabin da zai zo ya sanar da shi akwai allah in yi mai hanzari shi kuma ya yi taurin kai bai ba annabin nan ba sannan sai allah ya damƙe shi da ƙarfi na hujja sannan sai ya azabtar da shi wane ne annabin amina wane ne annabin abdullahi dukkanin malamai musamman malaman asha'ira da malaman tauhidi da malaman usulu da ɓangaren abin da ya shafi wasu daga faƙihai irin shafi'iyya sun haɗa a kan cewa ala anna man mata walam a watun ya mutu najiyan wa annahu la a abadan duk mutumin da ya koma wa Allah a halin da a wani annabi ba ta taba zuwa masa wato wannan wanda ya koma wa Allah ya koma wa Allah a halin yana kubace daga azaba Allah babu shi babu shiga wuta babu shi babu azaba Allah ubangiji subhanahu wata'ala lalle ya tabbatar da hamasa a tare da shi wanda iyayen manzon Allah ɗaya ne daga cikinsu. su wa annahu la yuqatilu hatta yudda'i ilal islami ai imamu shafi'i ya ce ba a yin yakan mutum ko a kashe mutum face sai an kiransa ya shigo musulunci ya ki shigowa waye kiran abdullahi ko ya kiran amina balle har ya zama na hukuncin kisa ya hau kansu ko ko ya zama na hukuncin shiga wuta ya hau kansu kuma shi duk mutumin ma da annabi bai zo mai ba ko risala ba ta zo mai ba to aka ce wannan mutumin in aka kashe shi to lallai da za a kashe shi sai an karɓi diya a kan kashe shi da aka yi saboda me ayin sala ba ta zo masa ba balle a yi mai hukunci da kafirci mutlaƙan balle a ce an mai hukunci da shiga cikin wuta wannan magana ce wadda take magana banza ba ta da asali a ce za a ƙona mutum ba tare da hujja daga ubangiji su wata ala ta same shi ba an tamfayi malam sharifuddin manawi yana faɗe ya ce lallai iyayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi aka ce hallu homfin finnari shin wai amina da abdullahi a wuta suke mai ya ce fana zara fi sa'ili zara'atan sai wannan malamin sharafin munawi ya kalli wannan wanda ya mai tambayar ya mai tsawa iya tsawa wanda har sai da ya firgita shi faƙala sai ya ce hal sabata islamuhu wannan mutumin da ya gama ya mai tsawa sai ya ce shin sa ya tabbata lalle ne to sai kun samu fitila saboda abin da ya ba na ganin karatu mutum sosai an gane dole ne a samu yake tambaye shaiful munawi to sa ya tabbata ne da kake yin tsawa akan cewa dan menene aka ce suna cikin wuta shin musuluncinsu ya tabbata faƙala innahu ma tafi wala tu'azzibu qabla bisati shaiful manawi yace ai sun mutu kafin sun yi wa fati tun kafin ubangiji ya aiko musu wani annabi shi kuma Allah baya yin azaba sai ya aiko annabi idan aka ce da annabin sannan shi kuma sai ya yi azaba Allah ya sa fuskanta ibn al-jauzi malamin yan izala ya faɗa a littafin samiyar Atus zamani wa ƙala ƙaunin ƙadƙalallahu ta'ala ya ce wasu mutane sun faɗa daga malamai suka ce ubangiji yana cewa wa makunna mu'azzabi na hatta da ba'asar rasulan ai walidun nabi sallallahu alaihi wasallama lam tublihu wato ayyina nabiyyin min anbiya'ihi la ummihi wala abbihi abihi za ya yadkhuluna an-nara ibn al-qayyim yace daga amina zuwa abdullahi babu wanda da'awar wani annabi ta same shi da za a ce wani annabi ya zo masa ya kafuce da annabin yace dan haka me suka yi wa Allah da za su shiga cikin wuta shi ma baya fatawar cewa suna cikin wuta kuma ɗaya ne daga cikin manyan gimagiman malaman izala ibn hajar wanda suke cewa malaman hadisi abin da yake faɗe cikin isaba ya ce waye da min iddatu ɗoki fi haƙƙi shekil hayami wa man mata fi fatayatin ya zo a cikin littattafai akan mutumin da ya koma wa Allah ya yi wa fati tsoho wanda ya koma wa Allah kafin risala ta zo masa ko ko mutumin da ya yi wa fati kafin ya zama na an sami risala ta zo ko mutumin da ya yi wa fati a halin kurumta da makanta sun same shi baya ji baya gani koko mutumin da ya haukace ya zama na bai da hankalin da zai gane shari'a wayannan mutane dukkaninsu Ibn hajar ya ce dukkaninsu fa'innahum yuna min azabin nari li'anna laisa lahum uzurin alallahi alaihi Ibn hajar ya ce dukkaninsu Allah ba zai damƙe su ba dalilin da ya sa Allah ba zai damƙe su ba inji ibn hajar ya ce domin babu wani annabi da ya zo musu suka ƙibin bin wannan annabin balle Allah ya iya kama su shi wanda yake makaho ko ma makaho wanda yake makaho ko ma Allah bai ba shi ji ba bai ba shi gani ba ta ya zai gane risala ta zo ya karbe ta shi wanda yake tsoho ya zama na ya tsufa har ya gigita sannan annabi ya bayyana wannan ma Allah ba zai kama shi ba wanda ya samu ciwon hauka Allah ba zai kama shi ba Daka wanda kuma ya rasu kafin bayyanar wani annabi daga annabawan Allah Allah bai da uzuri ko ko hujjar da zai kama wannan mutumin balle mai azaba ibn hajar ya ce wannan magana banza ce a ce halin fatara za a kona su ya ce zance ne na banza babu wannan zancen wa zalikal aya dillu ala anna amina wa abdullahi min ahalil jannati ya ce lalle wannan aya tana nuna cewa da na abdullahi da sayyida amina dukkaninsu yan aljanna ne alaihi masalatu wassalam magana ta biyu hadisi wanda ibn abi khatimin ya fitar da shi a tafsirinsa ƙarƙashin faɗin ubangiji subhanahu wata'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula قال يتي إن الله ليس بمعذب بمعذب أحدا حتى يسبق إليه minallahi khabun aw ta'tihi bayyana bayyinatu Allah ba zai taba kona mutum ba face sai ya aiko mai annabi wannan annabin ya zo ya ba shi labarin akwai Allah sannan shi mutumin ya ƙi yadda da cewa akwai Allah ɗin sannan Allah zai kama wannan mutum ya ƙona shi amma da ka Allah baya kama mutum ya ƙona shi wane ne annabin amina wane ne annabin abdullahi wa aka aiko musu jala jalungo da yake cewa dukkaninsu yan wuta ne manzo Allah ya ce wai wani ne ya zo ya ce ya rasulullah aina abi ina mahaifina yake wai sai annabi yace da shi abuka finnayu babanka dan wuta ne Falon ma kaffa lokacin da mutumin ya juya baya ransa ya ɓaci wai sai manzo Allah ya a kira shi da ya dawo sai manzo Allah ya ce inna abi wa abaka finnayu wai da babana da babanka suna wuta wannan magana ta yi magana da magana 'yan shaye-shaye in ba ɗan shaye-shaye ba waye zai ce babana da babanka duk 'yan wuta ne kawai an wuce wajen shikenan ina ma'aikin Allah wanda Allah ya aiko shi da ɗabi'u manya wanda Allah ya ce fabi ma rahmatu min Allah linta lahum law kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min haulika sahabban da suke kewaye da shi aka ce su kansu da yayi musu kaushi da Allah ya fasa su ba su kewaye manzon Allah ba amma ɗabi'a saka take yana kafirta iyayensa su kuma su zo su tare a gabansa su ba da musulunci su imani da shi wannan magana magana ce ta banza wadda ba ta da asali a cikin addini daga ayoyi da suke karo da wancan hadisi ko malamai suna faɗe mata ayadal hadisu nassul sa kada istidlalu bihi duk sanda aka ce ga hadisi sai mana ga aya ta yi karo da hadisin to wannan hadisin in shi ne ya fi kowane hadisi karfi a duniya da ka ranar wannan hadisin ya koma tatsuniya ayar ƙwar'ani ga wata jana shi ubangiji yana ba mu labari cikin alƙwar'ani zalika in lam yakun rabbuka muhlikul qura bi zulmin wa aluha ghafiluna Allah ya ce lallai ka sani ya annabi Muhammadu ubangijinka bai zamo mai kama al'umma ya ƙona su ya yi musu azaba bai zulumin dan zalunci kawai ya ƙona su ba face sai ya aiko musu annabi in sun kibin bin annabin sannan ya kona su amma halin annabi bai zo musu ba ya ƙona su Allah ya ce wannan zalunci ne shi ku Allah baya yin zalunci ubangiji subhanahu wataala yana faɗe walaula an tusibahum walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula unsilta ilayna rasula fanattabu ayatuka wa nakunanna minal mu'minina ubangiji idan yan wuta ko ko ranar alkiyama aka kamo wa'anda ba su da annabawa ahlul fatara sai su ringa cewa ubangiji ai mu ba za ka kona mu ba domin da ka aiko mana annabawa sun zo in zuwa gare mu da sai mu bi wannan annaba mu ba da gaskiya da su kuma da mun zamo daga cikin muminai da haka Allah ya ce wa'annan su ma babu musifa a kansu saboda ba mu aika musu annaba ba da haka ba za mu kona su ba ibn abi hatimin a ƙarƙashin wannan aya a tafsirin sa yayi hadisi yace kuma hadisi hasani ta kan babban sahabi hadisi eh, sayyidina sa'idu sayyidul khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhaliku fil fatarati waɗanda suka mutu kafin a aiko annabawa ya ƙuluna yawmal qiyamati ranar ƙiyama za su haɗu su ce da Allah rabbi lam ya na kitabun wala rasulun sun summa a rasulun laye ya ayati za su ce Allah mu ne tawagar da mu baka aiko mana annabi ba kuma baka ba mu littafi ba mu ba mu ma san akwai ka ba balle mu san akwai ka. Daka ya za ka ƙona mu a wannan rana ai ba ka da hujjar da za ka ƙona mu Allah ya ce wa'annan babu azaba a kansu Allah da kansa zai zo zai musu imtihani wanda shi zai jarabe su shi shine annabinsu da kansa a ranar Allah ka san ko babu yadda za a yi ma'aikin Allah yana wajen Allah ya zamo annabin wa'anda suke halin fatara kuma Allah ya kalli annabi ya kai Amina wuta ko ya kalli annabi ya kai Abdullahi wuta Nasiruddin Dumashki duk da ban buɗe binciken yadda rubutu ne na san ba lalle na yi shi amma ba lalle in zo kan wajen ba ya yi hadisi ya ce kuma hadisi sahihi wanda wani ya zo ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulallah ma an ta fa'ilun bi walidaika wai in kiyama ta yi me za ka yi wa amina da abdullahi manzo Allah ya yi shiru a maghdiban sai aka ga annabi ya ɗago cikin fushi sai ce wa inni shafi'in lahu ma uditu aw ya yace ai in kiyama ta yi ba a magana Amina da Abdullahi dole sai sun shiga wuta uditu ni itu. ko Allah ya ban izini ko bai ban izini ba sai sun shiga aljanna dole su sai sun shiga aljanna kuma ya ce hadisi ne hasani me yasa ba sa karanta mutane wannan hadisin sai hadisin da za a ce yan wuta ne manzala yana cewa za su shiga aljanna ko a ban izini ko ka a ban izini sai sun shiga aljanna u'uditu aw munitu haka manzan Allah yake faɗi Allah ka yi mana afuwa Allah ka gafarta mana wannan dai zamani ya zo zamanin musifa ne zamanin fitina kowa sai dai ya tsira da kansa ya allazina amanu ku anfusakum wa alaikum naya. saboda zamani ne da in ba kai wasa ba yanzu nan sai a sace imaninka ko imanin ɗanka ko imanin wanda yake tare da kai Allah kai mana magani ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa mana ma kana rabbuka mulkul quri hatta hatta yub'asu fi ha rasulan yatlu alaihim ayatuna lalle ubangiji bai kasance mai kona gari ko ko kona al'umma ba face sai ya aiko musu annabi ya sanar da su cewa akwai Allah in annabin nan ya zo sannan sai Allah ya kama su da hujja cewa ba su bi wannan annabi ba bisa hujja Allah zai kama su a ƙarƙashin wannan hadisi ibn abbasin a ƙarƙashin wannan aya ibn abbasin kanin manzon Allah ya ce lam ya halika Allahu ummatin hatta ba'asu ilaihim muhammadan Allah bai taba kama al'umma ya kai su wuta ko ya kona su face sai ya aiko musu annabi Muhammadu ko ɗaya daga cikin annabawan Allah falamma kazzabu wa zalamu bizalika idan annabi ya zo suka ƙibinsa suka karyata shi halaku sai Allah ya tsawa kansu halaka sai ta same su sai Allah ya kona su haka ubangiji subhanahu lallai bai aiko wa amina annabi ba bai aiko kuma sai na abdullahi annabi ba balle ya kama su da huddar da zai ce zai kona su a wata ayar allah yana cewa wa ma a halakna min ƙaryatin illa laha zirun zikira wa ma na zalimina ubangiji ya ce ba mu kasance lallai masu kama al'umma mu kona su face sai mun aiko musu annabin da zai zo ya gargade su su ba allah sannan kuma su bar kaza su yi kaza idan ba a samu wannan annabi ya zo ba Allah ya ce ba mu kasance a azzalumai ba da haka ba za mu kona su ba wani annabi ne wanda ya zo wa sayyidina abdullahi ko ya zo wa tana amina babu annabin da Allah ya aiko musu ibnul munziri ya yi hadisi ta kan kanin mahi ibn abbas ya ce ma a halakan lawo min karyatin illa min ba'adi hujjatin wa bayyinatin wa uzirin Allah bai taɓa ƙona al'umma ba face sai ya aiko musu hujja shine ya turo annabi ko ya turo littafi ko kuma ya yi musu wani uzuri shine bayyanar wata aya da za su gane akwai Allah idan suka ƙi biyayya ga Allah ko ko hatta yursilu ilaihim rasulan wa yanzul alaihim ta tazkiratan lahum wa mau'izatan wa hujjatan wa bayyinatun min Allah face sai Allah ya aiko annabi kuma annabin ya zo da littafi kuma ya yi gargaɗi ya yi wa'azi in al'umma suka kibinsa suka ki yadda da hukuncin Allah sai Allah ya damke su da azaba sannan sai ya samu damar da zai sa su a wuta wane ne annabin Amina wane ne annabin Abdullahi wa Allah ya aiko musu Allah bai aiko musu kowa ba hasali ma shi na Abdullahi tsakaninsa da annabi Isa kimanin shekara ɗari shida ne kuma ma bai san ma'aikin Allah sani irin wanda sabai suka yi mai ya shi da ida ba ya koma wa Allah na na amina shekararsa shida ko shekarar ta shida da shi ko shekara bakwai Allah ya karɓe ta ta koma zuwa rahama Allah wane ne annabin su wa aka aiko musu amma bari ku jin gaya muku da za ku tambaye su me suke faɗe akan qussu bin sa'idatul ayadi za su faɗa muku annabi ya ce innahu fi jannatin ya amalu bi amali ahlil jannati za su ce ai dan aljanna ne domin yana aiki irin aikin yan aljanna me shigar da kusa aljanna ya kasa shigar da amina da abdullahi bayan duk zamanin su ɗaya lokacin su ɗaya babu abin da ya raba lokacin su sanda na na amina da na abdullahi suka rayu lokacin kusu dan sa'idatul ayadi ya rayu amma shi sun ce dan aljanna ne sun ce abdullahi dan wuta ne menene dalili wai akwai alamar ƙauna ga zuciyar masoyi ya kalli wanda yake so ya ce baban wanda yake so ko babansa dan wuta ne wannan matsala da tun suna yin taɓoye kuma abin da zai baku mamaki malamai da yawa daga cikin malamansu sun fito sun yi magana bai kamata ba bai kamata ba amma fa ba malamin da ya ce wannan hadisin karya ne ko wannan su cewa yake yi lokacin faɗar bai ba me yasa aka faɗa ai lokacin zancen bai yi ba babu malamin da ya iya cewa wannan hadisin ƙarya ne babu shi abin da suke faɗe me yasa kawai lokaci ne ba wato lokacin zai yi nan gaba sai lokacin da 'ya'yanmu suka girma ko jikokinmu sannan za a fito musu da gubar su kuma su tafi jahannama gaba daya to ai kamata ya yi su ƙaryata hadisin su ce wannan hadisin ƙarya ne kamata ya yi su rushe shi malam da hadisin da zai taba mutuncin ma'aikin Allah wannan hadisin ko shi ne ya fi kowanne inganci karya yake yi domin in dai ya zama na amina da abdullahi da biyu sun kasa shiga rahama Allah sai wuta za su shiga wallahi bin annabu ba shi da amfani in zai kasa sa babarsa da babansa cikin rahama wallahi mu da muka zo yanzu shekara dubu da ɗari ba zai iya sa mu cikin rahama Allah ba wannan shine gaskiyar zance da wannan da'awar da suke kafirtar da mutane za su ringa yi domin duk mutumin da aka ce annabinsa babansa da babansa suna wuta to dan me zai bata lokaci yana bin sa kuma duk shafa'ar da manzo Allah yake faɗe zai yi wani dan iska ma da ya miƙe gaban annabi cewa yayi aina abuka yace da manzo wai ina babanka manzo Allah yayi shiru yace ayyan ma kana inni laqa'imun maqamul mahmudi yawmal qiyamati manzo ya ce duk bala'in ma dai da za a yi ni zan tsaya a makamin da duk ɗan mace sai ya godan sai na ga dama zan sa aljanna kawai amsar da annabi ya bashi kenan ya ce ta kowane hali ni ne dai zan sa wanda na ga dama cikin aljanna a yi a hankali a'a a'a ba magana ko ya zo nan don ma'aikin Allah ya zo hmm. da yaro da babba fata wanda Allah ya gada ya shiryar da shi rabbi innal hudatu hudaka eh imam ahmad muqaddam shehu malam awwalu sanda zuwa ga shehu malam ibrahim kulkul duk mu ne musu sanda zuwa da shigowa wannan farfajiya ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa su ahlul fatira malamai sun yi bayani a kansu kuma sun faɗi yadda Allah zai aikata a kansu alhaji nasir dina addumashi ya kasa ahalin fatara zuwa gida takwas ya ce nau'i takwas ne a halin fatara kuma kowanne da yadda Allah zai mu'amalance shi ranar alkiyama Imamin suyudi yana da littafi da ya rubuta kan iyayen manzon Allah masalikul hunafa fi walidai mustafa akwai malam awwalu gumel je ya turo min da wani littafi na iyayen ma'aikin Allah amma fa bai zo nuna ba malam awwalu e bai zo ba dan direban naka ya ce yana nan ya ce haka dai muka yi ta yi da shi to ban same shi ba a hannu amma imamu suyudi ya shimfiɗe bayani akan su ahalil fatara yadda Allah zai musu hisabi ranar alkiyama idan muka tafi imamu ahmad ya yi hadisi a kansu manzala ya faɗi yadda za a yi hisabi akan su ahalil fatara ta hanyar da babu su babu shiga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su babu su babu azaba gobe alkiyama insha Allah musamman sai da tana amina da sai da na abdullahi alaihi masalatu wassalamu dukkaninsu malamai sun yi bayani akan cewa lallai ranta ne imamu ahmad hadisi na dubu goma sha shida da ɗari uku da ɗaya ishaqa ɗan ra'awayi shi ma ya kawo wannan hadisi a cikin musnadinsa imamul bai ya kashi a cikin littafinsa al-itiqadu sannan har yau hadisin suka ce ya zo ne kamar yadda imamu ahmad yake faɗe ta kan aswadu dan sare. annan nabiya sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa Allah ya ƙara yadda gare shi yace arba'atun yawmal qiyamati guda hudu ranar alkiyama mutum hudu ranar alkiyama Allah zai sa a yi gefe da su in yana hisabi ba zai saurare su ba sai ya gama hisabi zai zo ya musu hisabinsu wanda za su tantaba shi Allah da kansa shi zai zamo Allahnsu kuma ya zamo annabinsu a wannan rana ya zamo Allahnsu kuma ya zamo annabinsu a wannan rana Allah ya sa an fuskanta na farko manzo Allah ya ce rajulun asammu la yasma'u shay'an mutumin da yake koma kuma daidai akma asammu baya ji baya gani dindim shi bai san ma Allah ya yi wani abu a rayuwa ba to wannan mutumin na farko Allah da kansa zai zamo annabinsa ranar kiyama wa yajulun ahmabu da mutumin da kuma ya zamo galma galma halfa kenan shashasha wanda shari'a ba ta kansa shi ma Allah ne zai zamo annabinsa ranar alkiyama wa yajulun haramun da mutumin da yake kuma ya tsufa ya zama na koda annabta ta zo a cikin gigin tsufa ta same shi shi ma Allah ne zai zama annabinsa wa rajulun mata fil fatarati cikon na hudun shine mutumin da ya Fati kafin Allah ya aiko wani annabi manzo ya ce fa ammal asabu amma shi bebe kurma fa yaqulu rabbi laqad jaa al islam wa ma asma'u shay'an Allah ai musulunci ya zo amma bana jin komai bana ganin komai da haka ni ban san ma ka aiko wani annabi ba zaka ya zaka ma ka sani a cikin wuta bayan kai ka toshe ji na ka toshe gani na wa ammal ahmaqu amma shi wanda yake mahaukaci iji manzon Allah ya qulu rabbi laqad jaa al islam was subyanu yahdhifuni bil ba'i ubangiji ka aiko annabanka amma ni ka mai da ni yara kananu suna bi na da kashin tumakai suna jifa na ni ina na ga hankalin ma da zan san wannan annabi ne ko wannan wane ne ko kaza ta ya za ka kama ni bayan kai kawo katar da ni ya ubangiji wa amma al fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islamu wa ma aqilu shay'in ko shay'an ubangiji ka aiko annabin ka yazo duniya amma san da ya ba na gane ma me ake a duniya dan tsufa ya kama ni ban san annabi yazo ba wa amma alladhi mata fil fatayat manzo Allah yace amma wanda ya rasu a cikin rashin annabta a cikin fatara Faya Kulu, rabbi ma a ta ni laka rasulun to ni Allah wa ka aiko mini da zaka ka kama ni da hujja baka aiko min annabi ba balle ka kama ni da hujja manzo Allah ya ce fa ya akhudhu mawasiqahum la yudi annahu sai ubangiji yace ce dukkaninku to kun shiru za mu yi alkawari da ni da ku yanzu idan na jarrabe ku ko ko na ku umarni za ku bi umarnin da na ba ku, sai su ce Allah me zai hana mu bi ka. ai umarninka dole ne mu bi shi sai Allah ya ce to ku yanzu ne zan bayyana muku da tako risala kuma yanzu zan jarrabe ku fa yusul ilayhim an yudkilun nara sai Allah ya sa mala'iku su zo su ce Allah ya ce duk ku tafi wuta ku shiga wuta da kai wanda kake kurma bebe ka tafi ka shiga wuta Allah ya sa an fuskanta kai kurma bebe tafi ka shiga wuta tafi gida tafi gida kurma bebe ya tafi ya shiga wuta sai Allah ya ce wanda annabawan ma ba su zo musu ba su tafi su shiga wuta wanda yake mahaukaci ya shiga wuta wanda yake tsoho dukkaninku Allah ya hukunci ku tafi wuta za ku shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce قال يتي فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بيدا وسلاما idan da za su bi umarnin Allah su shiga wutan kuma za su samu wutan ita ce aljanna a wajen Allah amma a ruwayar Imam Ahmad ta gaba yace ma'aikin Allah yace idan Allah ya yi niyyar wane dan wuta ne a cikin su wane dan aljanna dukkanin su sai sun tafi za su shiga wutar a hakura sai a zube sana daina raba min hankali ajiye shi kawai ana idan Allah ya ga dama a cikin su zai fidda yan wutar sai sun tafi za su shiga wutar wa'yansu sai su ce kai mu ba mu san dalilin da yasa Allah zai samu wuta ba mu koma wajen Allah idan suka koma gun Allah sai Allah ya ce da su to yanzu da kaina na bayyana na ce ku shiga wuta kun ki shigarta ina kuma ga na aiko muku annabi ba ni na zo da kaina ba daga ku ko da annabi ya zo ta wurin kai za ku ku shiga wuta dole ku kuma wayancan da kuka shiga wuta amma Allah ya ce suna shiga waje duha bardan wa salama za su same ta wuta ita ce aljanna da ka muka ce idan da amina da abdullahi za su shiga wuta to lalle wuta ita za ta koma aljanna domin aljanna ba za ta yi amfani ba idan ya zama na iyayen manzan Allah suna wuta to me amfanin aljanna shi yanzu ma'aikin Allah sai ya shiga aljanna ya zaman sa ya huta ga Amina ga Abdullahi su suna wuta babu ruwansa yana kuma kallon mu yana kabiri cewa shine annabin da Allah ya aiko kuma ya cece ku ya shigo da ku aljanna amma ga iyayensa a wuta wannan abu hankali ba zai karbe shi ba Allah kai mana magani halaka ce idan ta samu mutane baka da yadda za ka yi amma jala littafi ya rubuta Allah ya tsine masa albarka wai ya kasa rubutu akan alola ko akan sallah ko akan azumi ko ya kasa rubutu akan kare mutuncin annabi liman abin da zai rubuta shine rubutu akan iyayen manzan Allah suna wuta yadda ya yi wa amina da abdullahi fatan wuta Allah ka shigar da uwarsa da ubansa jahannama Allah kakkai mai uzuri domin ya cutar da Allah ya cutar da masoya manzan Allah kafin shi da muna kallon abin mai sauki ne ko da ke bbc ta da rahoto ta ce mafi yawan jillin malaman wahabiyya suna kan aƙida iyayen annabi suna wuta wanda bbc ta ce daga ciki akwai malaminsu marigayi jafar yana kan wannan aƙida daga ciki akwai dr sani iji bbc yana ciki yana da wannan aƙidar sannan ga jala Jalingo shi yanzu ma tallayayye taro ya rubuta littafi ya watsa wa duniya kan cewa amina da abdullahi suna wuta to yadda ya musu fatan wuta allah ka shigar da shi da uwansa da ubansa jahannama ka allah ya masa afuwa hadisi ya tabbata ta kan rani, da abu na'imin dukkaninsu ta kan mu'azu dan jabal da kama aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi uta yau mal kiyamati bi mamsukil aqli wa halikin fil fatarati ranar kiyama za a zo da mutumin da yake galma galma bai da hankali za a zo da wanda kuma yake ya su kafin annabta ta zo za a zo da yaro wanda yake kankani dukkaninsu za a tara su gaban Allah sai Allah ya ce ku ku tafi ta gaba ɗaya ku shiga Allah ya ce za su tafi wasu idan sun tafi za su dawo za su ce Allah mu ba za mu shiga wutan nan ba ta yi mana zafi sai Allah ya ce to ku shige ta karhan ala anfusikum dolan ku sai kun shiga wutar tun da ni da kaina na baku umarni ba ku yadda ba to ina kuma ga da an ce annabawa na aiko muku ba za ku shiga ai ku ba da umarni ku ba za ku biyayya ga umarnin su ba da haka ku shige ta a bisa tilashin ku fa amma allazina udkhuluha manzo Allah yace amma waɗanda suka tafi suka shiga cikin wutar wajaduha duha wa salaman wa ni'matan min aljannati manzo Allah yace za su samu wutar tana da sanyi sanyin kuma mai aminci za su samu ma hutar ita ce aljanna ijma'ikin Allah saboda mai sun yi biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala lalle ko mun tabbatar inda Allah ma zai yi wannan jarrabawar farkon wanda za su fara cinta sai da na Abdullahi da na Amina to fa wannan ina kawa ne bisa kiyasi wai magana ce kawai ta ilimi ake rubuta ta amma magana ta hankali wallahi na na amina ko sai da na abdullahi sun wuce magana a ce wai sai Allah ya yi musu wata jaraba sannan za su shiga rahama Allah wallahi in ya zama sai Allah ya musu jaraba za su shiga rahama Allah wannan addinin ya zamo addinin wasa ne addinin watangarere ne da hankalin mutane cikin nana amina bai zamo aljanna ba bayan gida ne fa annabi ya kalle shi ya ce hu raudun mai raudatul janna yana na yanzu da kaji haramun manzo Allah an kewaye shi eh, eh, eh, dausayin aljanna ne manzo Allah ya kalli gun ce kawai nan gun aljanna ce amma cikin da ya wata taya yana tsotsar jinin Amina yana cin abincin da ta ci ana yagan naman ta ana mai da shi naman Muhammadu kuma ya zama ya kasa zama aljanna wuta ce za ta zama uwar wannan cikin me amfanin wannan addini haka babban imani wanda ya ga dama ya yadda cewa 'yan aljanna ne wanda bai ga dama ba ba ma bashi baki kai ya yadda amma zai yadda inda ba a dawowa a canja shi yasa muka gaya muku sarkin yaƙi yana cewa Allah bai taɓa fitar da fitina a duniya da masifa da bala'i irin wahabiya duk inda wahabiya ta zo bala'i ya zo kuma munafunci ya yi yawa a tsakiyar musulmai menene munafunci a tsakiyar musulmai yau ɗan musulmi jikan musulmi wai har iya ji wanda yake cewa iyayen annabi suna wuta amma rigima ake yi da shi yana cewa wai ai fahimta ce ilimi ne wani ilimi ne zai kai amina wuta wani ilimi ne zai kai abdullahi wuta ai te da wannan ilimi allah wade da shi in dai akwai shi allah ka kiyaye nawawi a cikin shayin musulun duk da shi ma shayin musulun yanzu ya yi ritaya to amma dai zan ba da hujja da shi ya ce matafiya wacce take ingantacciya Allah zai sa ilaihi almuhaqqiquna wanda manyan malamai suka tafi akai innahum fil jannati lalle amina da abdullahi suna cikin aljanna e, ji shi musulun din a ƙarƙashin nan hadisin na inna abi wa abaka finnari da suka ce annabi ya ce wai babansa yana wuta musulun ya sauka ƙasa ya ce kai magana mafi ƙarfi amina da abdullahi yan aljanna ne ya ce hujjarsa ne wa makon namu azibi na hatta na ba asa rasula wa Allah ya aiko musu balle ya kona su shi kuma ya ce sai ya aike ke yin kuna to wa ya aiko musu wa idza kana la yu'azzibu al-baligi likaunihi lam tad'u ilayhi da'awatun aw lam tublik ilayhi da'awatun fa kayfa alladhi mata fil fatarati to idan ya zama na tsoho da ya tadda annabi saboda ya tsufa ya gigita ba za a kona shi ba to ina ga wa'anda kuma gaba ɗaya ba su ga annabin ba gaba ɗaya ba su ga ma'aikin Allah ba kuma ban tausayi na na amina ɗin nan za ta yi wa fati faka ta runguma annabi muhammadu ta ɗora shi kan cinya tana kuka ta zirfu dumu'u alaihi tana zubar da hawaye kansa tana kallon mazala tana cewa lokacin rabuwa ta da kai yayi shekararsa bakwai amma saboda kai azzalimi ne ka ce babarsa tana wuta tana kallon annabi tana kuka tana gaya mai yau za mu rabu da kai zan koma wa rahman Allah tana ba fika Allahu min gulamin yabun alladhi min aumatihi alhamami naja bi aunil malakil man'ami fodiye gadan darbi bi sahami tace in sahama basartu fi manami Fa'anta anta mabu'usun ilal anami ta ce matuƙar abin da na gani a mafarki ya inganta to fa kai ba ɗa ne irin 'ya'yan garin makka ko 'ya'yan madina ba kai ɗa ne irin 'ya'yan annabawa ne kai da allah zai aiko ka annabi ta ce kuma kafin lokacin bari in gaya ma ni allah ya gayan akan abin da zai aiko ka ta ce za a aiko ka akan addinin musulunci za a aiko ka akan hakika za a aiko ka kana cikakken mumini amma idan hakan ba ta yiwu ba to ka ba addinin babanka annabi ibrahim wannan fa shekara annabi bakwai tana kuka tana zuba mai hawaye a kansa aka ce wa fati da Allah da annabi matan nan su mana kawai ku samu wanda zai sa matan nan su yi kawai gaba ɗaya surutu suke yi ban ga amfanin sa su koko a jage din a tunkuɗa su cikin ba su shiru ba a to ai an ce su shiru sun ki ai wannan abin shi ya tara mu ya kamata su shiru su nutsu su ma yadda za a kona ka kai namiji haka za a kona su in ba su ba Allah ba wanda duk ta mutu da ba da wannan aqidar da muke kanta ba wallahi sai ta shiga wuta ta amana ce yadda za ka ji ta su ma sai sun ji ta wannan karatun da muke yi wanda duk bai imani da wannan ba wallahi sai ya shiga wuta Allah a sa su su kawai shi mana shiru imamu suyudi ya ce wa amma abuwani sharifaini fadzahiru min haluhuma ya ce iyayen ma'aikin Allah manya guda biyun nan abin da ya fi inganta na gaskiya a cikin sha'aninsu ma zahabat ilaihi هذه الطائفة من عدم البلوغ الدعوة na إليهما وأنهما من أهل jannati قطعا bila نزاع yace magana ta gaskiya babu annabi da ya zo saƙonsa ya isa ga amina da abdullahi suka kisi mai biyayya da haka tun da babu annabi da ya zo musu to lallai saki ba ƙaidi ɗan aljanna ne su ne ma iyayen aljanna Don su aljanna suka haifa tun da suka haifa annabi muhammadu wanda ya haifi aljanna ai shi ya zama baban aljanna kai aljannan nan fa ku sani a gidansu fa za a yi rabanta manzo shi zai bada aljanna Allah shi ke bayarwa a hannun annabi manzo Allah ya ce ni kuma da an bani zan danka wa aliyu ita aliyin nan kuma sirikinsu ne jikansu ne manzo Allah ɗansu ne shi kuma ɗansu zai yi rabo sannan sirikinsu kuma jikansu shine zai ringa kaiwa aljanna Aka manzo ya faɗa ya ce ba annabin da zai shiga aljanna sai ya shiga ƙarƙashin tuta luwa ilhamdi ko annabi ne shi duk annabawan nan sai annabi ya kaɗa musu tutarsa sannan za a kaɗa ma akan ka a ce shige manzo Allah ya ce to in Allah ya miko min ita ni kuma aliyu zan miƙawa domin aikin yayi mun yawa ni zan tafi ina kai mutane aljanna shi kuma ina turo mai yana rufe su da ita yana cewa ku shige to wanda suke da wa'annan a ce kuma su huta za su shiga me amfanin wa'annan da suke wannan aikin manzo Allah ya ce za ta kai ga ina gudu cin kaifi a filin mashar dan in ceto mutane in kai su aljanna ya zama da kuma duk wannan gudun da zai yi a banza zai yi uwarsa da ubansa suna aljanna suna wuta ya kamata mutane ku yi hankali sarkin yaƙi ya ce babban musifa addini izala jana janin da ya tayarwa da musulmai hankali a wannan lokaci allah ka tayar mai da hankali ka allah ya kuma ba shi kwanciyar hankali yadda ya iya rubutu ya ringa saki a social media ya ringa lacca waje-waje kan cewa iyayen annabi suna wuta Allah ka kona kakannin kakanninsa a wuta ka Allah ya mai uzuri wanda kuma duk ya karfafe shi ya yarda da hujjarsa shi ma Allah ka yi mai abin da kai wajen mu kuma duk inda Amina take da Abdullahi Allah ka kai mu su kuma duk inda Amina ta shiga Allah ka sa sa wajen dan alfarmar rasu Rasulullahi mu tafi da su a haka za a zo yawmul fasl ranar rabewa ranar da ba a yin kuma da na sani a cikinta in ka yi mata banza kai Allah ya ba mu albarkarsu li'adimul bulugi ilaihi ma imamu suyudi yace saboda wata hujja da ta zo musu balle a ce dan menene yasa ba su shiga musulunci ba sai da amina da sai da na abdullahi alaihi masalatu wassalamu yace saboda abubuwa kamar haka na farko ta akiri zamani ma lalle lokacin su ya jinkirta da lokacin manzon Allah sanda ya gama na tsakanin wafatin sayyidina abdullahi da aiko manzon Allah shekara arba'in ne tsakanin wafatin sayyidatina amina da aiko manzon Allah shekara talatin da uku ne sai da ta shekara talatin da uku a ƙarƙashin ƙasa sannan annabi ya zamo annabi to da me Allah zai kama ta me ta wa Allah ya aiko mata annabi bata bi shi ba kuma kai ƙaru wallahi ita ma fa annabi ya ce wannan magana ita ce magana da Fakhruddin Razi ya faɗa ce da Maryam da Amina dukkaninsu annabawa ne Allah ya yadda yarda gare su wanda ina ga lokaci ba zai kai ba ne, takaddun suna da yawa kan muzo wajen shi yasa nake tsatsinta su Allah ya sa an fuskanta na biyu ƙurɗubi ya ce bu'udu ma baina huma wa baina al'anbiya'i ai tsakanin iyayen manzon Allah da annabawan da suka wuce lokacin ya nisanta balle a ce kuma kaddara ma idan da za a ce tsakaninsu da annabi isa bai wuce shekara ɗaya ba ne ma wa ya sa su su ba annabi isa wa ma an sallamin rasulin ko illa bi lisani qaumi ya aya take Allah ya ce kowane annabi za mu aiko shi muna aiko shi ne da iya jama'arsa kawai annabi isa ba nasare ne gun nasara aka aiko shi ba annabin duniya ba ne wa ya aiko wa amina shi wa ya aiko wa abdullahi shi balle kuma shekara kusan akalla kimanin shekara ɗari shida ko ɗari bakwai ne tsakanin sayyidina abdullahi sayyidina abdullahi da annabi isa alaihi masalatu wassalam na biyu imam al-qurtubi ya ce wa kanatil fatarati baina huwa baina nabiyina sallallahu alaihi wasallama tsakanin su fatara ce tsakanin abdullahi da amina da kuma tsakanin sayyidatina amina da abdullahi da annabi isa fatara ce ta kimanin shekara 600 innahuma na fi zamanil jahiliyati domin iyayen manzon Allah sun bayyana a lokacin da babu magana haram, babu magana haram illa da ke su manyan mutane ne suka tsare mutuncinsu kawai shau da bani yana cewa sun zo hina la halalun wa la haramun wa dallar ru'usu wa ru'asa'u lokacin da ba halak ba haram abin duk da ka ga dama kawai shi za ka aikata a wannan lokacin suka bayyana balle a kama su da hujja a nan ne siyudi yake cewa sanda suka bayyana sun bayyana ne a cikin lungu wanda yake mai duhun saƙo wanda saƙon wani annabi bai taɓa shiga wajen ba labarin wata risala ta Allah bai game duniya ba illa tsirari daga ƙasashen duniya irin su sham da waɗansu su ne labari ya je musu kan cewa ma an taɓa yin annabawa amma fa su suna cikin wannan lungun amina da abdullahi suna da labarin cewa lallai an taɓa yin annabi shine annabi ibrahimu domin addininsa suke bi wannan mu'ujiza ce daga mu'ujiza allah ya sanar da su amma ba dan labari ba shi annabin da aka haife shi ba ce ba yake ummi ba me yasa ake ce masa ummi ai saboda ya zo ne cikin al'ummar da ba su san karatu ba balle su san rubutu labarin wani annabi bai taɓa zuwa musu ba shi yasa ake kiransa nabiyul ummi annabin da kawai wahayi ya sani amma a danginsa ba malamin da yake rubutu ko ko yake karatu amma fa babarsa yana shekara bakwai ta gaya mai kai annabi ne alaihi salatu wassalam sai da tuna amina Allah ya kara yadda gare ta wala ammaru umran dawilan suyudi yace kuma basu ma dade a duniya ba balle a ce sun wa Allah wani ita na na kadina na na na na amina Allah ya kara yadda gare ta sun ce dudu dusan da na amina ta bar duniya ba ta wuce shekara goma sha bakwai ba sanda shi kuma sai da na abdullahi ya bar duniya sa goma sha takwas me suka yi wa allah da allah zai kama su da wace hujja bi haisu ya kawo lahumar dalilu wal hujjata ta balle a ce an samu hujjar da allah zai iya kama su da ita da haka dukkaninsu su yudi ya ce fa inna sayyidi abdullahi lam yub'as min umur illa qalilan ba ma ya bai ma zauna a duniya ba shi face illa shekaru ɗan kaɗan shine shekara goma sha takwas anan ne salahuddin al'ala'i yake faɗe a cikin littafin sa ad saniya fi maulid sayyidul bariya sallallahu alaihi wasallama yace kana sunnu abdullahi hina hamilat aminatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nahu samaniyata ashara sai da na abdullahi sanda aka yi cikin manzan allah shekararsa goma sha takwas sun haɓa ila madinatin liyum taya min ha tamayan li ahalihi ya tafi zuwa madina fatauci don ya je ya samo dabinan da zai kawo a ringa ciyar da manzan allah don manzan allah ya rayu a cikin cikin amina famata biha inda ahwalihi ya wa fati a cikin nan gefen garin madina wajen babbanninsa su ne banin najjari wanda suka tari manzan allah sanda ya je madina wan nabi sallallahu alaihi wasallam hamlun fil badina annabi kuma yana cikin wata ma jawaza sitta shaharin bai wuce wata shida ba ma da samun cikin manzon Allah a bisa magana ingantacciya wa kadhalika ummuhu aminatu la siyama wa hiya imra'atun masunatun mahjubatun fil baiti ila akhiril kalami salahuddin al'ala'i yace balle kuma ai magana akan mahaifiyarsa wadda take dattijuwa ce ita tun da aka shigar da ita gidan abdullahi ba ta taɓa fitowa ba ma har ta haifi manzan allah balle a ce ta san mu'amalar ma wasu mazaje ko labarin wani annabi ya taɓa zuwan mata tana gida irin matekun da allah yake cewa wa ƙarna fi biyu tukunna wala tabarrajina tabarzal jahiliyatul ula to ita na na amina an ce tun da aka sa ta a ɗakin abdullahi sai da ta haifi annabi sannan ta taɓa leƙowa ƙofar gida tun da ta shiga ɗakin na abdullahi me ta yi wa allah da Allah zai kona ta wai abin da za ku tambaye su wai su faɗa muku me dalilin shiga su wuta kawai fa cewa suke suna wuta littafin jaladin an turo min da ke tsinannen Allah ne shafi ashirin da tara yayi billahi allazi la ilaha illa wa larabcin tarkibi baya fita a cikin larabcinsa ya rubuta littafi goma sha tara ba aya ba hadisi sai zancen banza sai magana su siyudi su ne karnukan jahannama su ne wanda suka zamo dararen wuta su ne kaza saboda sun ce amina da abdullahi yan aljanna wannan fajalan ma'asarinmu ne yanzu haka yana duniya a zaune yake wa annabu wannan jafa'in ku tambaye su me suka yi wa Allah da za su shiga wuta me na na amina ta yi wa Allah me sai da na abdullahi ya yi wa Allah kawai dan sun haifi muhammadu shine laifin da zai sa ya kona su dan sun ɗau cikin annabi kenan sai Allah ya kona su to in ba wannan ba me suka yi su dai iya abin da suka zo suka yi a duniya shine haihuwar manzon Allah bayan haihuwar manzon Allah kai ƙaru wallahi ma da ka haihuwan manzan Allah ɗin ba su ɗau wani lokaci ba suka koma wa Allah to da wace hujja Allah zai ƙona su mun san dai duk wanda zai shiga wuta Allah yana damƙarsa da wani abu da ya ne sannan Allah ya ƙona shi ko to su me suka yi sai ku tambaye su su bamu amsa me suka yi za su shiga wuta Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da barin imani Allah ka tsare mana imanin mu dan alfarmar rasulullahi wali hada ta'alam kai mai duba da mai karantawa za ka sani anna walidaini sharifaini iyayen nan guda biyu masu girma min ahlil fatati bila shakkin li annahuma ma adraku ayyi nabiyyin min anbiya min al anbiya dukkanin su suna cikin ahlul fatara wanda ba su da annabi domin ba su riski wani annabi ba daga annaban Allah naka Allah bai da hujjar da zai kama su ya kona su in bai yi musu rahama ba to kuma zai kona su ba wanda kuma ni ina da tabbaci kuma nan na san duk kuna da tabbaci su ne masu rabon aljanna yanzu yau idan dangwata kana neman alfarma gunsa in yayi ma tamarudi yai ma girman kai yayi takabburanci duk yadda za a yi idan kana da alaka da hadiya mariya sai ka karya shi yanzu sai ta daga waya ta bashi umarnin da dole sai abin da yake so ai kalamun bila jahin kalamun mu da yau duk inda za a tsaya in ba alfarma ai aikin banza ne to idan kuwa zai zamana kana neman abu gun mutum za ka je gun iyayensa su tilasta mai yayi abin ina kuma ita amina ba ta da ikon da za ta tilasta wa rasulullahi sai na abdullahi bai da ikon da zai tilasta wa rasulullahi wala ta kullahu ma uffin hadda annaba a ciki fa shi ake gayawa kakkace da amina affa feran kakkace da abdullahi affa feran amma ka ce wai suna cikin wuta yadda ya zama wajibi su bi shi haka yake wajibi ya bi su sallallahu alaihi wasallam yadda ya wajaba manzon Allah su bi shi inda sun riske shi a annabi haka ya wajaba shi ma ya bi su ba shi da arzikin da ya wuce illa ya je ya zube gwiwoyinsa gaban su sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabihi wa sallama Allah ka ba mu albarkacin su da rasulullahi ibn hajar din dai da kansa malamin hadisi yake cewa inna zanna bihi ma lalle abin da yafi karfi akan iyayen manzon Allah an yudi a indal imtihani za su bi umarnin ubangiji lokacin da ya yi musu wannan imtihani aljanna za su tafi wanda shi ma gyaran da muke mai anan iyayen manza Allah ba wani jaraba da za a yi musu su aljanna suke bayarwa aljannan nan fa ba komai ne dalilin da Allah ya halicce ta ba zai yi fasalil qada'i din nan kamar yadda qurdubi yake faɗi a cikin at-tazkira shine illa ya bambance kawai cewa al'umma su sani da su da annabi Muhammad akwai bambanci shi kuma annabin nan ɗan amina ne ɗan abdullahi ina da tan kafin ya sa kowa a rahama su ya kamata ya sa domin babu wanda yake so ya ga iyayensa a cikin tashin hankali ko cikin wahala kuma duk wanda ya ga iyayensa a cikin wani abu wanda yake saɓanin haka addu'arsa kullum ubangiji allah ya shirye su kafin su koma wa allah amma sai ya zama da sai da amina da sai da na abdullahi su kuma sun zama ba su da wannan gatar kawai sun wa Allah laifi sun haifi annabi Muhammad shine laifin su kawai Allah ka kiyaye mu Ibn Hajar yace dalili na farko ma hu hakimu fi mustadrak wa sahahu an ibn mas'ud qala yace qala shabun min al ansari wani mutum daga matasan Madina yace da manzon Allah kana aksar su'alan li rasulillahi ya kasance mai yawan tambaya ne ga manzon Allah fa ƙuni lahu yawman sai yace da annabi wata rana ya rasulullah aya aita abuwaka finnari wai shin ana ta magana ana cewa iyayenka suna wuta kana ga ko iyayenka za su shiga wuta ya rasulullah fa qala sai manzon Allah yace ma sa'altuhu ma rabi fa yu'dini wa inni laqa'imun yawma idhin maqamul mahmudi manzon Allah yace duk abin da na roki Allah ya bani ku sani sai ya bani kuma dai ku sani ranar ni ne zan tsaya makamin da duk dan mace sai ya godan sai wanda na ga dama zai shiga aljanna amsar da annabi ya ba kenan in kana magana kan amina da abdullahi manzo Allah ya ce ku sani matsayin da zan tsaya sai na ga damar sawa a aljanna sannan za a shiga Allah mun gode maka Allah ka sa mu cikin ceton amina da abdullahi wa qala ibnu hajar wala shakka ibnu hajar yace lalle babu kokonto annahu yuqalu lahu inda qiyamihi zalika maqamul mahmudi manzo Allah zai faɗa wa Allah lokacin da ya tsaya a maqamul mahmudi zai ce Allah ka bani ceto Allah da kansa zai ce sal tuudi tambayi ya annabi Muhammadu a baka washfa'tu shaffa ka ceci wanda kake so a baka ceton ya rasulullahi manzo Allah ya ce fa aqulu lahu wa yasduquni fa atakallamu wa yasduquni Zan ringa cewa Allah so nake ai kaza ai kaza Allah yana cewa an gama Muhammad haka za a ina tambayar sa yana bani ina roƙar sa yana bani ijma aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sallama kuma duk a wannan bonan zai ya zamo iyayensa su sun kasa shiga aljanna hujja ta biyu ibn hajar ya ce abinda ibn jaririn ya rawaita cikin tafsirin sa ta kan ibn abbas cikin faɗin ubangiji wala saufa yu'dika rabbuka fatarde Allah ya ce da sannan za mu ba wa annabi Muhammadu za mu shi za mu shi fatar da har sai ya ce da kansa ya isa a hadisi sikaki wanda dan izala ibnu kasir malaman ba jahilan yau ba fa na shekara 700 baya yake faɗe ya ce idan filin mahasharin ta rikice aka rasa yadda za a yi allah ya gama fushi ya gama tunziri sai ya ce da annabi muhammadu bi mutum dubu saba'in sau dubu saba'in bila hisabin na munaqashati na baka ka suje ka kai su aljanna ba zan musu hisabi ba ba tattaunawa manzo Allah sai ya ɗiba ya tafi sai Allah ya ce ina zabaniyawa ku zuhum ilan nayi ku jefa mutane gaba ɗaya wutar jahannama mai ruwaye ibn kasir ya ce sai an tattare mutane wa kayyaduhum duhun fisikaki an kawo algarara irin ta 'yan baka an ɗinke mutane gaba ɗaya zabaniyawa sun ɗebe su za su tafi wuta annaban allah suna gefe sun gigice sun rasa yadda za su sai annaba adamu ya kewaya ta bayan mahashar da gudu ya je ta gaban annabi ya ce ka zubar da mutane aiki ya same ka da yafi wanda kake manzo Allah ya ce menene ya ce Allah ya tattare al'umma gaba ɗaya zai watsa su jahannama manzo Allah ya ce fa arju'u gabban zan juyo ina sassafa ina gudu cin ƙarfi sai na zo mala'iku za mu haɗu da su a hanya in ce ku zube su za su ce Allah ne ya ce la ya sunan Allah ma marahun umarnin Allah muka biya Muhammadu manzo Allah ya ce sai na buɗe baki zan ba su amsa kan magana sai in ji ana ce musu ɗi'u Muhammadin autu halin ku bi Muhammadu cikin abin da ya ce ko a haɗa da ku a kai ku wuta ya ce huwa zalika maqamul mahmudi Shi ne matsayin da zan tsaya da ya gagari 'ya'yan mata amma ya kasa sa amina a wannan ranar da abdullahi ya zama wuta zai kai su allah ya tsine waje ala albarka wanda duk ya samu aƙida irin tasa in bai tuba ba allah ya tsine mai albarka haka ina tan duk izalarka a nan ya kamata ka yi ribos ka kama linzami in ba so kake allah ya kona ka a jahannama ba wayannan dattijai da suka yi wa Allah me ya kona su me suka yi Allah ka ba mu albarkarsu maza Allah da Allah ya ce wala saufa yudi ka rabu ka fatar dai zan ta baka ya rasulullah sai ka ce ka gamsu sannan zan kyale sannan zai isa manzo Allah ya ce wallahi min rida muhammadin Allah ya dukula ahadan min ahli baitihin nara yana da ka yadda ta ni annabi muhammad a gon Allah duk wani wanda yake dan gidana ba zai shiga jahannama ba ba maganar iyaye ake ba duk wanda yake ma jinin manzan Allah babu shi babu wutar jahannama wato in haka ta muku da wani hikaya wadda ran nan na faɗa a wajen zikirin alhaji abba shekara kamar goma sha bakwai shekara kusan ashirin kafin a yi a samu musa malam ya yi karatu kan iyayen ma'aikin Allah wadda shekara kusan goma sha bakwai ya zamana kuma gane ta hargitse ana ta irin wannan rigimar da yanzu ake a najeriya cewa iyayen annabi suna wuta malam ya tikiti ya tafi gana da ya je ghana ya dawo satin farko da ya dawo abin da ya gaya mana a karatu ya ce ya yi mafarki da sai da amina nana amina ta ce yanzu abdul ni kake karewa kake so in shiga aljanna kana yawo waje-waje kana cewa ni ya aljanna ce to ban da abin da zan baka amma ga ɗana nan muhammadu na baka shi kuma tun daga wannan lokacin shekara goma sha bakwai zuwa yau wanda duk ya ja da sarki sai ya kwanta a ƙasar wani wannan alkawarin allah ne tun da ka san da amina ta ce gashi na baka muhammadu sai dai wanda zai ta ja ya ta ja amma lalle ku sani man a falyumin bi wa man mutu falyamut kaunan bi ne. lokaci ne kawai komai Allah yana rubuta shi bi miqdarihi to lokacin da ya wannan karatun lokacin ya wannan mafarkin da duk wanda zai ce muku amina tana wuta ku gaya mai da shi da uwarsa su ne yan wutar jahannama Allah kai mana maganin su Daga kai hujjar da ibnu hajar ya kawo ta uku ya ce hadisin ibnu sa'adin da hadisin abu sa'idin da hadisin kuma mu'azu dan jabalin wanda ya kashi a cikin sharafin nubuwa da malla a cikin sirarsa ta kan imrani dan husaini dukkaninsu suka ce kala rasulallah manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'altu rabbi allah ya dukulan nara ahadan min ahli baiti fa'adani a ɗani zalika nayi zance da allah na roki allah na ce Allah ba na son ka ƙona mun ɗaya daga cikin 'ya'yan gidana da zuri'ata kakkabar ɗaya ya shiga jahannama Allah ya ce na baka Muhammadu ba wani wanda zai haɗa jini da kai ya shiga aljanna to ita fa na na Amina ba haɗa jini ta yi da manzon Allah ba jininta Allah ya zuƙa ya halicci annabi Muhammadu magana ake asalin jinin annabi nata ne magana ake asalin naman manzon Allah na Abdullahi ne kafin ya koma ya zamo manzan Allah a zahiri shekarsa goma sha takwa a manna mara abdullahi sannan kuma Allah ya yi musu tukuici da wutar jahannama wannan addini ya zama addinin banza in ya zama waka Allah kai mana magani daga hujja da ibn hajar ya kawo hadisi na hudu ta kan sayyidina umar dan kaddabi ya ce ƙala rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa mana ibn hajar ya ce awwalu man ashfa'u lahu yawmal qiyamati ahli baiti summal aqrabu fal aqrabu farkon waɗanda zan fara ce ta iji manzon Allah in fara sa sa aljanna ranar kiyama su ne 'ya'yan gidana iji zan Allah sannan wanda yake da kusanci da ni sannan wanda yake da kusanci da ni ku ga mai kusancin Amina da Abdullahi da shi wannan fa ibnu hajar ne yake ta zubo hadisai yana cewa saboda wannan hadisan dole Amina da Abdullahi su shiga aljanna ya ka hadisi ya ce muhibbu ɗabari cikin zaka'ir al ba fi manaƙibi zawul qurba da imamu ahmadu cikin manaƙibu ali ya kawo ta kan imamul haqqi wal haƙu ali dan abi dalib karamallahu wajahu imamu ali Allah ya kare dagare shi ya ce. ya ma'ashar banu hashimi manzan Allah ya ce ya ku taron banu hashimi kakannin manzan Allah kenan wallazi ba'asani bil na nabiyan na rantse da wanda ya aiko ni annabi law akaztu bi hilqatil jannati ma ra'at illa biku. wallahi da zan kama mukullin gidan aljanna in tsaya ran kiyama to ku sani ba wanda zan fara kaiwa aljanna sai ku banil hashimi shi kuma hashim wa ya haifa abdul muɗallib abdul muɗallib wa ya haifa abdullahi wa ya haifa manzo Allah ya ce to da in kiyama ta in na kama mu kullun gidan aljanna na tsaya na rantse da Allah da ku zan fara ijiman zan Allah ibn hajar ya ce saboda wannan amina da abdullahi yan aljanna ne a hadisin da jabir dan abdullahi lansayi yayi ibn hajar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana ma bala aqwamin yaz'amuna anna rahimi la yantafa'u wai me ya samu mutane suke cewa in an hada jini da ni hada jinin baya amfanarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi zan yi ceto har sai na kai kabilar hakamu ita kuma hakamu din nan ɗaya ce daga cikin kabilar Yaman daga cikin kabilun Yaman manzo Allah yace inni la ashfa'u hatta inna man ashfa'a lahu yashfa'u fa yashfa'u hatta inna iblisa la yudawilu dam'an fi shafa'ati manzo Allah yace zan yi ceto wanda na ceta din zai yi ceto har sai ta kai ga nagigi ta alkiyama da ceto shedan yana ɗage yana cewa ni ma kalle ni ya muhammadu saboda yadda zan yi ceto ya ce haka zan ta shigar da mutane aljanna amma ya zamo shedan yana burin ceton annabi amina da abdullahi suna wuta allah kai mana magani babun fi anna kulli aslin min usulin nabi min adamu ila abiya abdullahi fa huwa min khairi ahli qarnihi wa afdalihim alal itlaqi magana akan cewa asalin manzon Allah tun daga Adamu haƙƙi zuwa mahaifinsa sayyidi Abdullahi da Sa'ida Amina su dinnan dukkaninsu Allah bai taɓa yin mutane a duniya irinsu ba sun fi kowa saki ba aiki ai za ku gane haka abu imel. ai abin da ya kawo ranar da za a ɗaura auren sai na tuna khadija da manzan allah hudubar da abu ɗalibin ya yi kenan ya ce fa inna muhammadan mimman la yuzanu bi ahadin illa raja'ahu fadlan wa nasban wa aqlan wa in kana qallun fil mali fa innal malu zallun za'ilu yace ku sani dan mu muhammadu ba a gwada shi da wani dafa ce sai yarin jayi dukkanin yaya wajen nasba Allah bai taɓa mai nasaba irin mazan Allah ba wajen falala wajen ɗaukaka wajen daraja Allah bai da ɗa irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fakar dinin razi ya rawaita a cikin asirarar tanzil ya ce idan muka tsallake tun daga kan annabi adamu har zuwa annabi nuhu Allah bai taɓa yin wani saɓani ba dama dukkaninsu a musulunci suke daga kan nuhu zuwa kan ibrahimu musulmai ne inda suka jefa shubuha muqaddam inda suka jefa shubuha shine daga kan sayyidina ibrahim wai suka ce mahaifin sayyidina ibrahim shi ma wai sunansa azaru dan haka shi ma dan wuta ne kada su wannan masifa malam wai a ce iyayen annaba sai an kai sauta. to wai neman ina suke wai waye sa ku addini ne ku dai ku ta neman albarkar su mana ina ruwanka da sai ka ringa cewa baban annabuwa na dan wuta ne ina ruwanka ka ɗaga hannu ka roƙi wani yana cewa ittaqi man yattaqillah farko wattaqillah sun mattaqi man yattaqillah fattaqi man la yattaqillah ka ji tsoron Allah ka kiyayi wanda yake tsoron kuma Allah kuma ka guji wanda baya tsoron Allah shi Allah in ka kiyaye shi sai ka zauna lafiya in ka kiyayi wanda yake tsoron Allah ba zai ma jafa'i ba sai ka zauna lafiya in ka taba shi kuma Allah ya fushi da kai in ka sake ka taba wanda baya tsoron Allah sai ya ma sababin halakar duniya da ta dan zai jefa ka masifar da ba za ka fita ba to waye sa ku ku ba za ku tsoraci Allah ku kame bakin ku kan iyayen annabawan nan ba azali din nan dalilin da yasa suka jefa shi wuta fa dan shine a wajen su wai shine kakan manzon Allah wanda kuma ba azali ne ya haifi Ibrahim wa sunansa Tarahu amma da hujja za mu biyo insha Allah fakhruddin razi a cikin asrar tanzil yace ila inna adar lam yakun walidu ibrahim bal kana ammuhu adar din nan ba shine baban ibrahim ba ammansa ne kanin mahaifin baban manzon Allah ne wa tajju alaihi bi wujuhin fakar eh, fakhruddin razi ce muna da hujjoji kamar haka yanzu zamu zubo maka su ba shi ya haifi ibrahimu ba kanin babansa ne kuma dan kanin babansa ya shiga wuta in ya zama mutumin banza wannan sai ya shiga wuta ba ga abil habin ba wanda shi sura ma Allah ya saukar adam wan baban annabi ne amma me yasa ya shiga wutar girman annabi ne ya kai shi wutar haka dama muna girmama su ne dan dan ƴaƴansu idan suka ja da ƴaƴansu kuma sai su shiga wutar amma sai da Amina da wa ta ja sai da na Abdullahi da ya ja ya kamata ya zama komai za a yi shi a ringa yin sa da hankali inda zai zama a ringa cewa iyayen annabi suna wuta suna wuta suna wuta to mu abin da muke kalla yau da gobe fa za a sa mutane su ringa ridda suna barin musulunci domin dai duk wanda ya je gida ya zauna ya shiru zai tunanin to wai in ta tabbata iyayen annabin nan suna wuta to wai annabin nan ku anya zai san da ni yadda mutanen nan suke da yawa a duniya shi ba da za a sa wa mutane kenan malam ka zo mutane kamar kuda a duniya shekara dubu da ɗari hudu tsakaninka da shi kuma kullum cewa kake yi Allah ya sa ce mu shiga ceton annabi amma wanda suka haife shi an ce wuta za su shiga in kai tunani sai ka ga to ni kuma a me zan zan na shiga uku kenan an ya kwana bi wannan annabin abin za a sa mutane su yi ta kokonto kenan da haka yan uwa ku yi addu'a Allah ya kashe ku kan aqidar iyayen annabi suna aljanna kuma ya sa ku inda ya sa su ya samu gaba ɗaya. waɗanda suka ce suna wuta Allah ya raba zaman su da iyayen annabi a lahira ka Allah ya haɗa su in aljanna suka fi so su je su shige ta yanzu nan muka karanta annabi ya ce a ahalil fatayan aka ce ku shiga wuta waɗanda suka dawo suka ki shigar su za a kai su wutar dole waɗanda suka shiga manzo Allah ya ce bar dan wa salama za su same ta tafi aljannar daɗi ma ta wutar wuta ta yi sanyi wani wata abaci. ba ga ibrahimu wadda aka yi kwanaki aka yi watanni ana hura huta don a kona shi ana jefa shi allah ya ce ya na rukuni bar da wasalama mun baki umarni ki zamo mai sanyi sanyin mai aminci kai cutar da shi an ce da za a kona shi har tsohuwa sai da ta tanga kayan itace dan masifa allah kai mana magani hujja ta farko wadda fakar dinin razi ya kawo ya ce allah liya ya ka hina ta ƙumu wata kallubuka fi sajidina Allah ya ce lalle mu ne waɗanda muke ganin ka ya annabi Muhammadu a cikin tsatsan iyayen nan masu sujada lokacin da suke miƙewa suke gaida Allah don haka ba zai zamo a iyayen annabi akwai kafirai ba kuwa da haka azar ba baban annabi bane tarihu ne babansa domin ga Allah ya ce allazi ya ka hina taqumu wa taqallubuka fi sajidina sanda kake tsaya kana gaida Allah Allah ya ce muna kallon ka kai ba lokacin da kake sallah Allah ya ce sanda kake juyawa a tsatsan iyayenka ma ake murƙusa sun fuso da kai Allah ya ce duk ina kallon ka masu sujada ne iyayenka ya rasulullahi da haka fakhruddin razi ya ce wannan aya tana kore a ce azaru shine kakan annabi bal tarawu innahu jaddu rahu ne kawai kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai annahu kana yanqulu nurahu min as-sajidina ila as-sajidi Allah bai gushe ba yana cira hasken annabi Muhammadu daga tsatsan annabi zuwa wali daga wali zuwa annabi daga wali zuwa annabi min qabli hadibta fi zilali wa fi mustawda'an haisu yukusaful waraqu tunqalu min salibin ila rahimin idza mada alimun bada dabaqu Wa'antar mawul lita a shakatun ardua da adiminu kal afuƙu, sun mahaɓaɗa talabila da labarai, an taɓa lamuɗi ga wala alaƙu. Ɓalli nufa tun tarka busafi na waƙar, aljama nasarar wa'ala wurin raraƙu, sun mata wa baitu kalmomi mini ɗinka ata ta hannu ya bai da nayar kalilu ya sababan li ismatin nari wa haya ta hatariku abbas yana gama wannan baitukan annabi ya ce na gode ba fa na baka aljanna ya ce zan ziga ka annabi ya ce ziga ya ce min kabule hatun kafin duniya ɗin tafi zilali ka daɗaɗa a duhun mahaifan iyayenka aljama nasarar wa'alar hulgarau ya ce dukkanin wata nasara ana samu da kai ne ma wanda duk ya zama na bai hanyar ka ba halaka take sa. su mata bai tun kalumin salibin ila rahimin amada alimin bada dabaku Allah bai gushe ba yana ciyarka daga wannan mahaifar zuwa wannan tsatsan daga wannan tsatsan zuwa wannan mahaifar idan Allah ya kayar da zamani waliyan zamanin suka taho karewa bada dabaku saboda kai sai a fitar da wasu waliyan dan su zama iyayenka ya bai da nayar kalilu ya sababa ya wanda dan kwanciyarka a tsatsan ibrahimu ne aka mai da wutarsa ta zamo sanyi ya wanda dan kwanciyarka a tsatsan nuhu ne aka tseratar da shi bai garke a ciki ya dilme a wannan ruwan tufa na ba yana ziga Manzala yana faɗa iyayen iyayenka fa annaba ne wani ne manzo ana gama yace baffa na baka aljanna yau wani kuma yake cewa yan huta ne Allah ya tsine wa jala albarka daga hujja da fakar dinin razi ya kawo ta biyu ya ce wa min ma ya dillu ala anna aba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma kanu mushrikina daga abin da yake nuna cewa iyayen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mushrikai bane fadin manzon Allah lam azalu lam yazal Allah ta'ala yanquluni min aslabi ahirina ila arhami ɗahirati. manzon Allah ya ce, Allah bai gushe ba yana cirata daga mahaifar tsarkaka ku waliyai izuwa ma izuwa daga tsatsan waliyai izuwa mahaifin annabawa izuwa mahaifin waliyan Allah duk iyaye na iji manzon Allah daga annabi sai wali ubangiji yace innamal mushrikuna najisu fakhruddin razi ya ce don haka iyayen manzon Allah za su zamo muminai waliyai domin idan da mushrikai ne to manzo Allah ba zai ce ya fito daga tsatsan tsarkaka ba domin Allah da kansa ya ce ai su mushrikai najasa ne ci kuma ya ce na kasance lam zalin Allah ta'ala ni min ɗahiri na ila alhamin ɗahirati ban gushe ba Allah yana cirata daga mahaifu tsarkaka da kautsatsanni tsarkaka zuwa mahaifu tsarkaka hatta a ni min abi wa ummi wa lam yaltaqiya min sifahin qaddu yace har sai da na fita daga Amina da Abdullahi dauda bata taɓa samu na ba iji Allah suyudi ya ce annal ahadisa wal asari dallat ala annahu lam takla ala wajhi al min ahadi nuhin ila adami ila bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallama mu'minuna awliya'ullahi wa anbiya'i bai gushe ba tun da aiko da ka bude duniya annabi adamu kenan zuwa nuhu daga nuhu zuwa annabi muhammadu bai gushe ba Allah yana da mutane waliye wanda da su Allah yake share dukkan musifa da kaban ƙasa me yasa Allah ba zai zaɓa wa annabi iyaye ba sai ayan iska in haka ne sun ce azar kafiri ne sun ce shine baban annabi mu kuma mun ce tarahu ne saboda za mu zo da hujjojin da suke nuna tarahun ne an yi rigima da su me suke so lallai sai sun ce baban annabi ibrahim kafiri ne in baban annabi ibrahim kafiri ne baban waye kafiri kenan manzo Allah yana da wanda yake takama da shi sama da ibrahim cewa ma in kiyama ta yi zan kwance musu rawani shi da isa na annabta zan nada musu rawani domin shi ibrahimu ceton da zan mai annabi ya ce zan da shi cikin al'ummata domin ana da awatihi ni addu'arsa ne shi yasa zan janyo shi in mai da shi cikin al'ummata shi kuma ibrahim shi kuma isa laisa bayni wa bainahu nabiyyun wa ummuhu zaujati yace tsakanin ni da shi baba annabi shi isa kuma babarsa mata ta ce ran kiyama da ka ɗana ne in kiyama ta yi aga babu wata hujja da mu muka gani wannan dattijai da suka yi wa Allah abin da zai kona su wanda kuma yake ganin yan wuta ne to Allah shi ka sa shi a wuta dan alfabar sai na rasulullahi wa idza qaranta hadal kalami ta ta'lam qadan anna aba annabi sallallahu alaihi wasallama لم يكن فيه mushrikun لأنهم قد قد ثبتت في كل منهم أنه من كي قرنه in muka duba muka kula za mu sani saki ba kaidi iyayen annabi babu mushriki domin dukkaninsu ta tabbata cewa su ne mafiya alherin zamaninsu duk zamani sai Allah ya duba ya ga wanda babu kamarsa sai ya sa ajiya annabi a cikinsa sai Allah ya duba macen da babu kamarta sai ya maida manzon Allah cikinta wannan fa sunan da kuka ji ana ta yi amina amina kakannin manzan Allah ne na yi rubutu a kansu shekara goma sha biyar na rubuta Ibrahim shamsul Yati. bayyana ranar annabi muhammadu wanda ga littafin nan dalilin wannan karatun yasa na ɗauko shi shekararsa goma sha biyar da rubuta shi tarjama iyayen manzan Allah wannan amina aminan da kuka ji a cikin iyayen manzan Allah mateku amina goma sha biyu ce a sa wannan a sa wannan a sa wannan inna iddatar shuhuri irin wannan ce ta koma haka ita sayyida ma da kuka ji ai ita ma gado ne daga kakannin manzan Allah matu, faɗi matu, kuma banda lalacewa hankali da batan tunani waya sunan baban manzan Allah tun kafin fa a haifi manzan Allah sunansa Abdullahi bawan Allah kai waye san asalin ubanka yanzu irin su jale da suke can bangaren ma Allah na tuba ƴan iska za a tsallake mutum biyu ne ba a ga kafirai ba ne amma ya kalli iyayen ma'aikin Allah ya ce iyayen ma'aikin Allah 'yan wuta ne Allah ya tsine mai albarka ga mala ya sai dinan a shigo da shi mu ne mai sanda zuwa ka za mu tabbatar da cewa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu muminai ne kuma ubangiji ya zaɓe su to a nan siyudi ya yi magana mai mahimmanci ku saurara ku ji ta. ya ce fa in kanan nasu lazina hum ala fidayatin hum iyawun idan ya zama mutanen da suke kan gaskiya a zamanin da Allah bai aiko annabi ba tunda malamai sun faɗa annabi ya faɗa la ya zalin lahu ta'ala fil aidu waliyan ma dama fi halin shaidan waliya Allah bai taba barin ƙasa bai da wakili ba matukar shaidan yana da wakili Allah yana da wakili duk sanda shaidan ya buga kuje sai Allah ya miƙar da nasa idan ya zama na kuwa haka ne abin da annabi ya faɗa to a zamanin amina da abdullahi ko dai ya zamo Allah bai da kamar abdullahi da amina in kuma kace ba haka ba siyudi ya ce to sai mu faɗa maka cewa wa in kanu gairuhum in ka ce su ne suka fi su a wajen Allah wa hum ala shirki su mushrikai ne lazima ahadul amrayni to sai mu lazimta ma ɗaya daga cikin lamarin nan guda biyu na farko imma an ya kuna mushrikan khairan minal muslimi to sai mu gaya ma mushriki ko yafi musulmi domin tunda amina ta zamana su ita mushrika ga musulmi ga ga waɗanda suke muminai cikakku waɗanda suke wakilan Allah a lokacin sun fi su to lalle kuwa zai zama na wanda ya ɗau cikin annabi da wanda ya bada cikin annabi da wanda ta ɗau cikin annabi su suka fi alkai daga wannan wakilin Allah ɗin idan ko ba haka ba to sai mu ce maka lallai ka sani wannan magana batacciya ce sai ka dawo kan cewa lallai amina da abdullahi su ne wakilan allah da allah bai da kamar su wannan shine kuma zance wanda yake kyakkyawa ko dai ya zamo su ne wakilan allah a ban ƙasa ko ya zamo a'a wakilan Allah waɗansu su ne su kuma a kan shirka suke to lalle shirka ta fi kyau a wajen Allah tunda sa Amina ta haifi eh, Abdullahi da Amina suka haifi Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kuma ajiye babi kun san shi ma wannan so nake na haɗa shi in Allah yadda zan mai da shi darus salami liman masaka bi abuwayil islami gidan aljanna amma ga wanda ya riko da iyayen musulunci gidan aljanna ga wanda ya riko da iyayen musulunci dama kuma na rubuta sawa'iqul huda fi imani anni najmil huda akan abu dalibin shekara uku kenan in ba manta ba zikir adillatun dalatun alama qultu min al ahadisi hujjoji da suke shiryawa akan hadisan da muka faɗa na cewa Allah bai da kamar iyayen manzon Allah na farko hadisin zamani da ake yayi na 'yan zamani ai kun san shi wanda la ya tihil baɗilu min bayni yadayhi wala min kalfihi buhari a shi ma la ya tihil baɗilu ne min bayni yadayhi wala min kalfi to inda bai zama la ya tihil baɗilu min bayni yadayhi ba akwai wani da zai yi zance ne malam in ba Allah ba zancen ne ya zamo daidai ko komai da komai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama fa da kansa fa malaman suka haɗu cewa akwai hadisi mataruki fa na ma'aikin Allah zancen da annabi ya yi shi an tabbatar ma shi yayin amma saboda wasu dalilai yanzu ba a kalla wannan an shafe wannan zancen wani ake magana da shi kai ko alƙur'ani ai akwai mansuki ko akwai nasiki akwai mansuki akwai mukami akwai hakimi kuma dukkaninsu ko a alƙur'ani to shi wannan dai buharin ya yi ruwaya ya ce ƙala su cikin faɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzan allah ya ce bu'istu min kairil ba ni adama qarnan an aiko ni a cikin mafi alkhairin ƙarnin ƴaƴan adam gaba ɗayansu hatta bu'istu min ƙarnin ladhi kun tufi har sai da na fito a ƙarnin da allah bai da kamarsa manzan allah ya ce allah bai taɓa yin zamani irin zamani na ba duk sanda Allah zai bayyanar da iyayena sai ya zama na karnin iyayena ya fi kowane karni. hadisi na biyu bai haƙi cikin dala'ilin nubuwa ya ce manzo Allah ya ce mafita su nasu firƙataini illa alanin lawu fi rihima. Allah bai taɓa kasa mutane gida biyu ba face sai ya sa ni cikin mafiya alkhairinsu fa kharajtu min baina abwai falam yusibni shay'un min ahadil jahiliyyati mazala ya ce na fito daga amina da abdullahi wani abu na jahiliya bai taba samu na ba ka yaji tumin kahin. annabi ya ce aure da ka aure da ka aure haka na fito daga iyayena walam akhriju min sufahin ban fito daga dauda ba milladun adama hatan ta haitu ila abi wa ummi tun daga adamu har zuwa kan amina da abdullahi mazala ya ce aure ne bayan aure babu dauda a ciki ma'aikin Allah ya ce fa ana hukum nafsan wa hukum abban wallahi duk na fi ku alkhairi iji manzon Allah kuma manzon Allah ya ce iyaye na duk sun fi iyayen Abdullahi ya fi baban kowa iji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas kanin manzon Allah ya ci hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lam yazalillahu yanquluni min aslabi bata ila alhami dahirati Allah bai gushe ba yana cirata daga tsatsanni waɗanda suke daɗaɗa zuwa mahaifu wanda suke tsarkaka musfiyan muhziban manzo Allah ce ina tsabtatacce da daɗa a cikinsu. cikin su la ta shu'batani illa kuntu fi rihima manzo Allah ce ba a taɓa raba hanya biyu ba a ce nan gawa nan ga ƙani face sai Allah ya zaɓi mafi alheri a cikin wan ko shi shine zai rabo babana da haka iyayen manzan Allah da ka annabi sai wali Allah ya sa an fuskanta Imam Ahmad da Muslim da turmuzi sun yi hadisi ta kanwa wasilatu dan askai yace manzo Allah yace inna Allah astafa min waladi Ibrahim wa Isma'il lalle a cikin 'ya'yan annabi Ibrahim Allah ya zabi Isma'il babu kamarsa wastafa min waladi isma'il bani kinanata a 'ya'yan kuma Isma'il Allah ya zabi bani kinana babu kamarsu su wastafa min bani kinanata quraisha a cikin ƴaƴan kinanata Allah ya zabi ƴaƴan quraishi babu kamar su wastafa min quraishi bani hashim a ƙurashi Allah ya tantance ya tankade ya zabi waɗanda suke ƴaƴan hashimu babu kamar su wastafa ni min bani hashimu ni kuma manzon Allah ya ce Allah ya zaɓe ni daga cikin ƴaƴan hashimu fa ana kayrukum nafsan wa kayrukum abban annabi ya ce duk na fi ku alheri babana biyu ya fi babanku in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Dalibin Allah ya saka mai da alkai idan ya ga iyayen annabi suna ta tunkawo suna cika baki sai ya ce duk ku dakata wa in fakarat yawman quraish bi mafkarin fa abdu munafin min sirriha wa samimiha wa in fakarat abdu munafiha ففي هاشم سرها وقديئها وإن فكروا muhammadan min محمدا من سرها ha yace duku dakata idan kun ga 'ya'yan abdu munafin suna alfahari ku faɗa musu alfaharinsu kawai dan su 'ya'yan hashimu ne idan 'ya'yan hashimu suna alfahari ku gaya musu ba komai bane dan 'ya'yan abdul mudallib ne Allah ya saka da alkai shoma ibrahim da shi mala awwal Allah ya saka da alkai idan ko kuka ga 'ya'yan Abdul Muttalib suna alfahari ku gaya musu Muhammad shine sirrin fa shine gaje din a cikin ku sallallahu alaihi wa ala wa wa sallama hadisi daga kan wasu yatu dan asqaim aidan har yau yace inna la astafa min walad adama ibrahim Allah ya zaba 'ya'yan Adamu annabi Ibrahim wata hazahu kalila sai Allah ya mai da shi ba badadi wasafa min walad ibrahim isma'ilu a 'ya'yan ibrahim sai allah ya zaɓi isma'il su matsafa min waladi isma'ila nizaru a 'ya'yan isma'il sai allah ya yi tankaɗe sai ya fidda nizaru an gane waye nizaru shine wanda na faɗa idan juma'a ta yi yana tara mutum dubu goma sha biyu ya yanka shanu ya yanka raƙuma ya yanka dabbobi ya yanka raguna taure kifaye a zo a yi ta walima duk ranar juma'a aka ce za ka ƙarar da dukiyarka yace kai hada nizarun bi haƙƙi hadal maulidi yace duk dukiyar tawa yan ƙanƙanuwa ce a kan ɗan da zai fito a tsatsona Muhammadu shine ake kiransa da nizaru maza Allah ce to a cikin 'ya'yan Isma'il shi Allah ya zaɓa su masafa min waladi nizaru mudaru a 'ya'yan nizaru Allah ya zabi mudaru su masafa min mudaru kinanata a 'ya'yan mudaru an zaɓi kinana su masafa min kinanata quraishan a 'ya'yan kuma kinana Allah ya zaɓi quraishan su matsafa min ƙureshi bani hashim a 'ya'yan ƙureshi allah ya zaɓi bani hashim su matsafa min bani hashim abdul muɗalibi a bani hashim allah ya zaɓi abdul muɗalibi babu kamarsa su matsafa ni min bani abdul muɗalibi sannan ya ce kuma allah ya zaɓe ni ni daga bani abdul muɗalibi babu kamata fa ana khairukum abban wa baitan manzo Allah ya ce wallahi babana ya fi babanku gidanmu ya fi gidanku gaba daya ba a taba gida irin gidan su ma'aikin Allah ba ba a taɓa mahaifi irin Abdullahi ba iji ma'aikin Allah Abdullahi dan Abbas kanin manzon Allah ya ka hadisi ya ce annabi Muhammad ya ce khairul arabi mudar mafi alherin laraba dai ƙarshen zance mudar wa khairu mudar banu abdi munafin a cikin mudar babu kama abdi munafin wa khayra abdun munafin banu hashim abdun munafin babu kamar hashim wa khayru banu hashim wa nu abdul muttalibi cikin banu hashim babu kamar abdul muttalibi manzo Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah mabtaraka fiqatani منذ خلق Allah wa Adama illa kuntu fi kairihima Allah bai taba raba hanya biyu ba tun daga Adamu har zuwa kan Abdullahi face sai ya zaɓi ɗan da babu kamarsa a duniya sai sa na tsatsansa ka raji tumin nikahin walam akhrij min sufahi annabi ya ce da ka aure sai aure a iyayena babu dauɗa ban taɓa samun dauɗa akwai dauɗa da ta kai kafirci jala jalungu ya ce abdullahi dan wuta ne allah ya tsine masa albarka ga manzo allah yana cewa babana duk fi babanku gidanmu duk fi gidanku Allah mun gode maka ku sani da fa Allah ya samu a cikin nan ba fa wata dabara ba ce ni'ima Allah ce kuma wallahi bai wadda Allah ya yi mana muna gode wa Allah iyayenmu da suka tsaya akan tarbiyyarmu bayan iyayenmu duk abin da za mu ɗora na wannan kyakkyawar hanya mune wa Allah godiya tana da kamun kafa da sila da wannan mujaddadi na zamanin nan malam jabbari domin duk abin da muke faɗa ɗin nan rainansa ne wannan shi ne rainansa cewa amina ita ce uwar aljanna ita abdullahi shi ne uban aljanna wannan shi ne abin da mu iyayenmu da malamanmu suka ɗora mu aka alhamdulillah Allah mu ne ma godiya da wannan raino da aka yi mana bai haƙi da ɗabarani da abu na'imin ta kan sayyidina umar Allah ya ƙara yadda gare shi yayi hadisi Ya yace manzo Allah ce inna Allah khalaqal khalqa Allah dai ya halicci halittu fakataya min alhalqi bani adam a halittun sai ya duba ya ga wanda ya fi so ya zaɓe su sune 'ya'yan adam ai akwai kifaye ko akwai dabbobi akwai kwaɗi akwai macizai? halittun Allah baka san adadinsu ba amma sai ya zaɓi mu 'yan adam ba don komai ba manzo Allah wani hadisin yace takrimatan li Muhammad Don Allah ya girmama ni ne kawai ya zaɓi ɗan adam ya halicce shi a kan surata manzala ya ce fakatara min alkhalqi bani adam a cikin yan adam sai Allah ya zaɓi yayan adam wa hatara min bani adam al'araba a yayan adam sai Allah ya zaɓi larabawa wa katara min al'arabi mudar a larabawa sai Allah ya zaɓi mudar wa min mudar quraisha a quraishu sai Allah ya zaɓi waɗanda suke a mudar sai Allah ya zaɓi waɗanda suke su ne ƙwarai waktara min quraish bani hashimi ko banu hashimi a quraish kuma sai Allah ya zaɓi ƴaƴan hashim waktara ni min bani hashimi manzo Allah ya ce ni kuma Allah ya zaɓa a ƴaƴan hashim babu kamar ni fa ana min kiyayin ila kiyayin annabi ya ce ni zaɓi ne daga zaƙi. zaɓi babana ya fi baban kowa kakana ya fi kakan kowa kakan kakana ya fi kakan kowa haka za a yi ta tafiya har zuwa adamu fa ana khiyarun fa ana khiyarun ila khiyari annabi ne da ka zaɓi da ka zaɓi ba kawai Allah ɗauka na yake sa na a tsalan wanda ya ga dama ba sai ya zaɓi wanda babu kamarsu sai ya ce ku ne iyayen manzan Allah har sai da amana ta zo akan wanda suka haife shi duniya da lahira kuna ganin akwai kamarsu kuwa a cikin iyayen yanzu na faɗa ƙuduri ya ce amina annabi ya ce eh, ba ƙuduri fakar dina gazi ya ce na na amina annabi ya ce da ita da sai da tuna maryam allah ƙara yadda da su na ji ake so kai magana sosai abin da ake cewa a faɗa akwai waɗanda suke so za su fita da mota an tare kan hanya waɗanda suka san mota su tara hanya su ɗan gyara musu hadisin turmuzi kuma turmuzi ya ce kyakkyawan hadisi bai haƙi ta kan abdullahi ɗan abbas bin abdul muɗalibi ƙala ya ce rasulallah annabi ya ce inna lahi na kalakani ja'alani min kai kalki manzala ya ce sanda Allah ya halicce shi ya sanya shi mafi alheri da halittarsa summa hina kalakal qaba'ila ja'alani min kai rihim qabilatan sannan sanda Allah ya halicci kabilu sai ya zama na kabilar gidansa annabi tafi kowace ita ce quraishu manzo Allah ya ce wahina kalakal anfusa sanda Allah ya halicci kuma rayukan mutane rai an fuskanta ba gangan jiki ba dan shehu labahani ya ce ran annabi muhammadu ta fi ƙarfin gangan jikin ma'aikin Allah Allah ya matse ran ne ya sa ta a cikin gangan jikin domin ta zo ta da saƙo al'ada Allah yadda ta gudana ya zamo saƙon ya biyo ta kan mutum amma ruhin manzon Allah ya fi ƙarfin tajalli a cikin mutane Allah ya sa an gane ba shi yasa da suka tafi da jibrilu ba aka je su sidratul munta ya zama na jibrilu ya duba ya duba ya duba sai ya ce to fa ni anan ne inda zan tsaya manzala ya ce ka je har gida ka ɗauko ni ka banna anan ya za a yi ka banna anan ya ce ya rasulallah ina ƙara motsawa la halatti ya fana'u ya ce aini in na ƙara ɗani ɗaya na kara taku ɗaya nan bindiga zan tarwatsu kai kuwa ruhinka yana da ƙarfin da zai je ya ga Allah ganin idanu don haka ka wuce ka je gaba za ka gan shi manzo Allah ya ce na tafi a lokacin hina fi makanin bila kaifin wala kaifiyata wajen da babu kawai ba rashin kawai ba motsi ba rashin motsi ba duhu ba rashin duhu babu kawai babu rashin kawai ba waje ne kuma ba waje ba shi yasa Malam ya ce ya mazaunin hira

ƙaba sai ne ce faduwar shugaba kun ji masana manzan Allah mala ya ce an yi kallon ƙuda da Allah da ma'aikin Allah kuma ƙaba ƙausai ne nan ne inda Allah ya shirya manzan Allah fada isa wanda ya tuɓe takalminsa ubangiji ya ce shigo da takalminka odunu bina alaika ya muhammad shigo da shi ibn taymiya ya ce wai hadisin ƙarya ne ya ce shigo da shi ya muhammadu ya ce balagta makanan ma a ahadan min al-anbiya'i wala malakun muqarrabu ka zo wajen da wani annabi ko wani mala'ika bi isa sabi isa ya zo nan ba an ce sun yi zance da Allah a riwayar da makadisi ya kawo ya ce fata hammasa ni rabbi Allah ya sa ya ringa min rada a kunne na iji manzan Allah rada Allah ya ringa masa yana ya Muhammadu hal gammatuka an ja'altuka akiral anbiya'i wai na bata ma da na sa ka zo karshen annabawa yace baka bata ba yace da na bata ma da an shafa halitta an sake ta wa hal gammatu li ummatika an ja'altuha akiral umay ya labarin al'umma ka kaji suna tsegumin sun yi fushi da na kasa a karshe. maza Allah ya ce Allah su ta yi daidai ya ce da ba su so ba da sai a shafa halitta su da farko ka gaya wa mutanen ka dalilin zuwansu a ƙarshe ina so in kunyatar da dukkanin al'umma a gabansu amma su ba na so su kunyata na ba su labarin yadda na harkar da al'umma daban-daban amma su da kani sai su in iyama ta yi zan rufe asirinsu su zan fara wa hisabi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga abin da zai nuna ma sai na abdullahi da sai da amina waliyai ne hadisin bai haƙi hadisin bai haƙi da ɗabarani da abu ime ta kan abdullahi ɗan abbasin ya ce manzan allah ya ce inna allaha sama la khalqa ismataini allah ya raba halittu gida biyu alani fi khairihima isman sai allah ya sa ni a cikin kaso mafi alkhairi sun maja'ala ismaini salasan sannan sai Allah ya kuma raba kasan nan guda biyu ɗayan da ya ɗauke da sai ya kuma kasa shi gida uku faja alani fi ha sulsan sai ya sa kuma ukunni ne mafi alheri sun maja'ala asulasa sannan ɗayan ya kuma mai da shi uku sai ya fitar da ƙabilu a cikinta faja alani fi ha sai ya sa ƙabila ta laraba mun fi kowa ne sun maja'ala ƙaba'ila biyutan sannan sai ya bula ba gida gida ya kasa su idiman zan Allah faja ni fi kai ha baitan sai ya sa gidanmu ya fi gidan kowa fa ana kai ruhun baitan wa kai ruhun nafsar annabi ya ce ni na fi su gaba ɗaya larabawa sannan gidanmu gidan abdullahi duk ya fi gidansu wannan mutumin shi ne za ka ce wuta ne iji jalo allah ya tsine wa jalo albarka idan ya zama na abdullahi ya shiga wuta annabta annabi fa ba ta da amfani in ya zama na na amina ta shiga wuta annabta fa annabu ba ta da amfani domin iyayen da suka haife shi ya kasa musu alfarma kujera biyu kuma ana cewa zai kai mutum dubu saba'in sau dubu saba'in bila hisabin wala kashatin amma ya kasa jefa mutum biyu iyayensa to me amfanin risalarsa kenan Allah kai mana magani muhibbu dabari ya kawo hadisi ta kan dai ibn abbasin sannan riwaya ta zo ta kan maulal muminina ali dan abi dalibin har yau riwaya ta zo ta kan mu'azi dan jabal manzo Allah da kalan nasu abdullahi dan abbasu yace manzon Allah ya faɗa da kansa yace kalan nasu min quraishin ala safiyatu binti abdul muɗalibi wata rana laraba sun haɗa tawaga suka shiga gidan na na safiya yar abdul muɗalibi gwaggon annabi faja'alu yatafakaruna wa yadhkuruna kur'unar jahiliya sai suka yi ta faɗa alfarice alfaricen suna faɗa kuma kwanakin su na jahiliya faƙalar safiyatu sai na na safiya ta tace minna rasulullahi wai ku da kuke ta zancen iyayen ku manya ne iyayen ku manya ne kun manta annabi muhammadu ɗana ne ne dan abdullahi ne abdullahi kuma ɗana ne kuma sannan in ka dawo ta bangaren mahaifiyarsa na safiya ta ce nan kuma kun manta annabin nan wana ne saboda ita safiya ai kanwa annabi ce kuma baba annabi ce ta kan mahaifin annabi kanwa abdullahi ce ta kan na na amina kuma da mahaifiyar na na safiya allah ya sa fuskanta da mahaifiyar annabi uwarsu yawa da ɗan kani ce da kakan manzan allah wanda ya haifi babarsa amina da kakar safiya wadda ta haifi babarta dukkaninsu 'ya'yan wa da ƙani ne dukkaninsu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya nana amina 'yan wahabu babar safiya 'yan wahaibu wahaibu kuma wan wahabu ne uwa ɗaya uba ɗaya haka ibn sa'adin yake faɗi haka nana safiya ta ce me za ku faɗa min na rasulallah ai annabi muhammadu ai ɗana ne ga malam can sai yanzu na gane malam allah ya saka da alkai akan rukun lau shehu malam ya ododo. Allah ya ƙara girma wayannan su ne baraden da suka tare wannan tuta ta manzan Allah tun kafin girma ya cin musu yau girma ya cin musu mu kuma mun cafa Allah ya saka muku da alkhairi kuma dukkanin wannan aiki ina faɗa muku wanda faɗa muku ma ɓata baki ne shekara ashirin tun muna yawo kafafunmu ba kullum da takalmi ba muke zuwa gaban malam ba zan manta ba shekara ashirin malam ya maudu'i kan amina da abdullahi yan aljannan ya tafi gane ya je ya yi. wanda dawowarsa da ka gane ya mafarki da nana amina ta ce ban da abin da zan baka abdul jabbar amma na baka muhammadu shekara goma sha bakwai shi yasa ya kushi da saya da saka. babu abin da ba a kawo hari amma wa ya aballahu illa an yatumma nurahu wa ya aballahu illa an nurahu gaskiya ne gaskiya tana shan wahala amma fa baka mutuwa wani ɗazi ya zo wucewa tana ya ga hoton malam ya kalle ni ya ce mutanen nan ba a ƙauna ku amma gaske ku ce tare da ku ɗazi ɗazin nan ina zaune ana hadisi ya tabbata na na safiya ta ce min na rasulallah ta ce annabi muhammadu ɗana ne sai wa'yansu suka ce tambutun na kalata fil ardil qiba ai dabino yana fita a ƙasa wadda take mummuna ya zama da kuma ya nuna ya nuna kuma har ya yi zaƙi wani suna nufin iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tsarkaka ba ne da Allah ba da hankali ai kawai suna nufin iyayen manzan Allah ba mutanen kirki ba ne an fuskanta fa zakaitu zalika safiyatu li rasulillahi nana safiya sai ta tashi ta je ta gaya annabi ta ce ga abin da yake faruwa fagadi ba manzon Allah ana gaya mai cewa an faɗa wa iyayensa magana sai aka ga annabi yayi fushi fushin da bai taɓa irinsa ba wa amara bilalan manzo Allah ce ina bilalu bilal yazo fana da fil minbar manzo Allah ce da Bilali? je ka kira sallah bilal je ya hau kan mimbari faqama alal minbari bilal ya hau kan mimbari faqala Allahu akbar Allahu akbar mutane suka fito suna zaton yaƙi za a fita falan ma yajan nabi lokacin da manzon Allah ya fito wasa idal baya ya hau kan bari faƙala ayyuhan nas manzon Allah ya ce ya ku mutane man ana wai wane ne ni ya ku jama'a manzon Allah yana tambayar mutane man ana wane ne ni qalu anta rasulullahi suka ce kai annabin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su an sibuni ba so da ke ku ga ni annabi bane ku faɗa mun waye iyaye na idi manzon Allah qalu muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul kai ne muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalibi manzo Allah yace kafakum haza ya isa ku kawai qala ma bala a yanzuluna yanzu luna asali annabi yace me ruwan mutane da ni da suke cewa iyaye na suna wuta suke rage min daraja suna sauke ni fa wallahi inni la abdaluhum asalan annabi ya ce na rantse da Allah na fi su kyan asali wa kai rukun maudu'an duk duniya na fi ku kyan mafita asali na iyaye na sun fi iyayenku mafita ta tafi mafitar iyayenku motocin da ake so su janye akwai karaye 129 akwai gwale 866 wayannan su ne motocin da ake so da Allah su gyara akwai gwale 866 akwai kuma ƙaraye 129 daga abin da yake nuna imanin abdullahi da amina hadisin hakimu ta kanwa rabi'atu dan haris ya ce balagan nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaman nalu minhu labari ya je wa manzan Allah cewa wasu mutane suna ciwo annabi mutunci da Allah da annabi mutane su yi mana kawai a bada hankali wannan ruwan da ake badawa da lemo kowa zai same shi amma wannan abin da muke faɗe sai mai imani shine zai ɗauke shi kuma musamman a wannan lokacin malamai munafunci ya hana su su fito su faɗa wa mutane ina ne makoma iyayen manzan Allah yanzu dai tun da jala jalungo ya zazzagi iyayen annaba har ya rubuta littafi wai alƙaulin nusuhi akan kafirta da Abdullahi ba malamin da ya fito a ƙasar nan ya ce bari ya mai rai. yan uwansa yan idana da suka fito cewa suka yi me yasa ya faɗa ba su ce babu ba ba su ce ƙarya ba ne cewa suke yi ya ɗan jinketa da sauran lokaci da haka ku saurara wannan yana da muhimmanci labari ya ji wa manzan Allah cewa wasu mutane suna taɓa alfarman manzan Allah faƙalu suna cewa inna misilin muhammadin ka misulin na fi kanasin wai misalin manzon Allah kamar misalin dabino ne da ya fito a ƙasa wacce take bola kenan wai misali kamar dabino ne a shuka shi a bola ai kun ga zai fito yayi ƴaƴa kuma inda ba a san shi ba za a ringa zaton dabino ne mai daɗi amma in kasancewa dabinon bola ne zaka ci shi to wai suna faɗa cewa annabi muhammadu kamar haka yake labari ya kai wa manzon Allah fagadi ba sai aka ga annabi ya tanzaya Waƙala sai mazala ya ce inna la ku sani Allah fa ya halicci halittu fiƙata ni ya maida halittu kaso biyu ni fi fiƙata ni, ya sanya ni ni ne mafi alherin ka nan guda biyu su maja'alahum qaba'ila sannan Allah ya mai da su ƙabilu. kabilu ni fi kairihim ƙabilatan ya sanya ƙabilanmu mu banil abdi munafin bani min babu kamar su sun maji hun biyutan sannan ya mai da ma 'ya'yan gidan hashimin gida-gida su kansu 'ya'yan abdul mutallibin ai gida-gida ne akwai gidan abbasu akwai gidan harisu akwai gidan abu ɗalibin akwai gidan eh, abu lahabin a cikin gidan ma manzo Allah ya ce Allah ya zaɓi gidanmu ya fi gidan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ana khairukum baitan wa khairukum qabilatan wa khairukum abban ni ne mafi alkhairun ku ni ne mafi alkhairin ku gida babana kuma duk yafi baban ku idi manzan Allah Allah bai taba yin kamar Abdullahi ba a iyaye ko a annabawan Allah Allah bai da irin Abdullahi Tunda da yasa mai amanar yin cikin manzan Allah yasa Amina ta yi wata tara Manzan Allah ana ɗiban naman ta ana halittar manzan Allah yana zuƙar jininta don ya rayu duk fa rayuwar da ya shekara 63 da jinin Amina ya rayu kuma ya zama Allah ya sa ta a wuta to wannan wani irin addini ne wani irin addini ake yi ina ta faɗa muku kuma sakon nan ya kamata mutane su ji shi idan fa aka bar da a wannan ta iyayen annabi tana wuta ta yi ƙarfi fa za a bar musulunci domin wallahi ba yadda za a yi ka zo a cikin wannan yamar ta duniya malam kai kai kadai in ka shiga cikin ɗakin ka duk duniya ba wanda ya san da kai ka kulle ka zo shekara dubu da ɗari hudu kuma ka ringa zaton zai cece ka ya kasa ceton babansa da babansa ana sa mutane shi fa Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mana imanin dan alfarma annabi rani a cikin ausadu da bai haƙi cikin dala'ilin nubuwa ta kan uwan muminai sai da aisha Allah ya ƙara yadda gare ta nana aisha ta ce ƙalat ta rasulallah manzo Allah ya ce ƙala jibril jibril ya ce da ni kalabtu mashayiq al-aidi wa magharibiha falamma ajid rajulan afdalu min muhammadin jibril ya ce na yi yawo farkon duniya gabas da yamma kudu da arewa na kewaye duniya gaba ɗayanta ina neman ko zan samu mutumin da ya kai muhammadu amma na rasa samun wanda ya kai shi ma laifi shi walam ajid bani abdin afdalu min bani hashim ya ce kuma na duba gida in duba iyaye in duba iyaye in samu wani iyaye ne suka fi kowanne amma ban samu iyayen da suka fi banal abda bani hashimin ba da haka ƴaƴan bani hashimin su ne su abdul muɗalibi shi kuma ya haifi abdullahi jibril ya ce duk duniya na kewaye ta babu iyaye irin iyayen manzon allah sallallahu alaihi wasallama ibn hajar cikin amali nasa ya ce al-istifa'u wal khairiyya wal ikhtiyaru lalle zaɓin nan da alkhairin nan da Allah ya yi wa manzan Allah qad manna Allahu ala nabiyyina Muhammadin haisu ikhtara lahu abban wa umman waj'ala al-afdaliyati ala di'ihi yace lalle Allah ya zaɓi annabi Muhammadu ya girmama shi ta hanyar da ya zaɓi babansa ya fi baban kowa baba annabi tafi baba kowa sannan ya sanya duk alherin duniya farko da ƙarshe yana tsatsan annabi muhammadu a ya ishe ku ba gashi ya haifi ma ba ummu abiha binti abiha ai bayan allah ya ta zaɓin yana fitowa da aka zo kan annabin ai zaɓin ya gama bayyana to sai allah kuma ya kuma ɗora zaɓin a cikin tsatsan manzan allah sai ga sayyida ta fita daga tsatsan manzan allah ita kuma sai ga alhassan da husaini sun fita sai ga su zainul abidina sun fita har ila yawmul qiyamati bayan annabi ba za ta yanke ba kiyayin ne ila kiyayin zabi ne da ka zabi in wannan ya fito sai wannan ya biyo shi in haka Allah zai ta zaɓar su Allah yana bayyanar da annabi sai ya fito da sai da Fadima wanda manzon Allah na na Aisha ta ce wa in kanat baini wa bainaha ta ce amma ko da tsakanin ni da ita wani lokacin muna samun dan abin gida irin wannan ta ce amma wallahi lam ta mi mishiyati ha mishiyatin nabi idan baka san fadima ba baka san annabi ba in ka gansu sun jero ba za ka gane ina annabi ina fadima ba da da bambancin da Allah yake na namiji da mace da ka nesa ba a gane ina annabi ina fadima kamar su daya ɗabi'a da hankali da hulki da nizami da komai irin annabi ce kwafin ma'aikin Allah sayyida ummu abiha binti abiha manzo Allah yace inna Allah ta'ala ni bi hubbiha wa ta'zimiha Allah ya ce dole in so ma kuma dole in girmama ta Allah ya ba mu albarkarta dan alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kuma ajiye babi babun fi annal aida la takhlu ala wajiha nabiyan awwaliyan منذ خلق الله آدم إلى إلى انقضاء الدنيا wanda zai magana a kan cewa ita ƙasa tunda Allah ya halicci duniya bai taɓa barin ta ba in babu annabi a cikinta ta to akwai wali in babu wali to akwai annabi duk sanda kuka sani akwai wali mu dai waliyin wannan zamanin mujaddadin wannan zamanin ko jama'a sun yadda ko sun ki yau da gobe za ta sa dolansa su yadda wannan bawan Allah Amirul Wa'izina shi Allah ya ba ta jididin zamani wannan kuma ba wai faɗe muke ba ko ka yadda ko ka yadda rana ce yau wuni kwana da tashi shi zai sa ka dole ka yadda kwana da tashi ne zai ma hukuncin ka yadda aikin da shehu usmani ya yi wallahi al'azimi bai gaza aikin da malam yake yi ba domin mutane a sai ta su malar su san imanin ma su san ma me sarkin yaƙi yana cewa abin da yake kyaya Allah baya kaɗan me za ka faɗa a janibin annabi yanzu ka zamo naman jahannama amma sai ta mutane su san wannan abin tuku zamanin da ake cewa baba annabi tana huta baban annabi yana huta kai wannan zamani ka san ai duniya ta zo ƙarshe ai ka san bala'i ya faru wanda zai zo ya yi ma karatu ya gaya ma ƙarya ne wannan abin ka san tajdidi yake wa musulunci abdul razzaqi cikin musannaf ta kan ma'amaru daga ibnu jurayjin yace qala rasulullahi yace manzo Allah qala ali ibnu abi dalib ali dan abi dalib yace la yazalu ala wajhi ad-dahr fil aid sab'atun muslimuna fasada fasa'ada ba zai gushe ba tun daga halittar duniya iji imamu ali face a ban ƙasa Allah yana da mutum bakwai waɗanda musulmai ne mutum bakwan nan duk zamani sai an same su wakilan Allah ne su ba sa wucewa falawla zalika imam ali yace in banda mutum bakwan din nan la halakatil ardi wa man alaiha da Allah ya kifar da ƙasa da duk wanda yake kan ƙasa sauka lafiya alaji mutum bakwai din nan dan su Allah yake tsare duniya to in ko akwai mutum bakwai waliyan Allah lallai Allah bai taba zaɓen bakwai ba sai iyayen annabi suna ciki siyudi ya ce kuma sanadin wannan hadisi walahu hukumu raf'i wa huwa sanadun sahihin ala shaikaini ya ce magana imama alin ali ya faɗi magana in ya ga dama ya ce annabi ne ya faɗa in ya ga dama ya ce ni na faɗa amma magana annabi ce idi suyudi e duk sanda imama ali ya faɗi zance kawai zancen annabi Allah ya sa an fuskanta in dai annabi ya faɗi zance kawai in ali ya ce kaza ku yadda zancen annabi ne idi suyudi ba a ji ni ba ji su yudi Allah ya sa fuska a to wani yanzu sai ya tafi ya ce ai ji ya ce al'annabi ne a'a suyudi ne ya ce in dai ali ya faɗi magana kawai annabi ne ya faɗi ta saki ba kaidi wanda manzo Allah ya kalle shi ya ce ya aliyu inna Allah ta'ala a ɗaka salasa lam yu'dihinna ahadan wala ana ala Allah ya baka abu uku bai taba ba wani a halitta ba ko ni wanka muhammadu bai ban ba ya ce na farko inna la ta'ala a ada kamra atan matu, walam yu'dini misili hafin nisa'i Allah fa ya baka mace fadima a matanka ni bai taba ban mace irin fadima ba inna la ta'ala ɗaka akan misili walam yu'dini akan misli kai kadai ne fa Allah ya baka dan uwa iri na annabin Allah ni kuma bai ban dan uwa iri na ba inna Allah ta'ala daka ibna hasan wa husainan wa lam yu'dini mislahu ma fi yace Allah ya baka hasan ya baka husaina a tsatsanka ni kuma bai ban irin sa na ba daka siyudi yace lahu hukumun rafi'i in ya faɗi zance kawai ka ce annabi ya ce ma'aikin Allah kwanansa uku da rufe shi sai da na ababakar siddiku allah ya ƙara yadda gare shi sai to zai shiga ya da manzan allah sai ga maulal mumini na shi ma ya to zai gaida manzan allah sai suka yi karo a hanya da imama ali da sai da na ababakar sai da na ali sai ya janye da gudu ya ce taƙaddam an ta sahibu rasulullahi ya ce shige gaba kai ne abokin annabi muhammadu sai da na ababakar sai ya baya ya ce fa wallahi la a taƙaddamu بين يدي رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني بمنزلتي من ربي yace ba zan shige gaban wanda na ji annabi da kaina da kansa yana cewa duk yadda Allah yake kallo na ni Muhammadu ni kuma ka nake kallon Ali irin yadda Allah ya dauke ni kuma ka na dau Ali tana ba baka yace haka naji annabi ya faɗa fa akan ka haka ba zan shige gaban sa ba shi yasa ya ce falahu hukumin rafi yana da damar ya faɗi zance kawai a ce annabi ne ya faɗa mun gode wa Allah Allah ya ƙara yadda gare su gaba ɗaya mu kun san tafiyar mu la sharqiyya tan wala gariya yukadu zai tuha yudiu walau lam tamtasu nar kuma nurin ala nurin mu dukkanin sahabbai in sun kasance tare da annabi namu ne amma yanzu muna ji ana ta wai makon sahabbai makon sahabbai to wani makon sabai za ka yi gashi ana cewa amina da abdullahi suna wuta in ma ba ka jin rediyo ba ka jin labarai ba ka zuwa gun wa'azi social media ta cika duniya da ka buɗe facebook rigimar da ake kenan wani sahabi za ka yi makonsa ga annabin ma ana kife shi ana kifar da shi ka fara tsaye da amina ta tsaya ka tsaye da abdullahi ya tsaya sannan muhammadu ya tsaya sannan sabai su tsaya amma jala ya baje amina ya baje abdullahi ai ya gama baje annabi in annabi ya faɗi wani sahabi ne zai tsaya kamata ya yi ku yi makon amina da abdullahi sannan in kuka gama ku yi makon muhammadu rasulullahi in kuka gama sai ku yi makon sahabbai amma kun koma sahabbai kuke bautawa ana rushe gindin annabi kuma mai rushe wannan ɗaya daga cikin ku kuma abin fa da yake bani haushi ba wai rigimar da ake yi ba wai ya rubuta littafi su kutum da guda a raba wa duniya wai babu annabi tana wuta ya kai musulmai suka lalace haka ga mutane malam har yanzu masu bautar gumaka ai ga su nan a shiga ajiya musuluntar da su ma Allah kai mana magani dan alfarmar sayyidina rasulullahi ibn al-munzir ya fitar da hadisi a kashin faɗin Allah qulna min ha jami'an fai ma ya tayar na kummin ne wudan faman a wudaya wala kawun alai har zuwa ƙarshen aya ya fitar da hadisi ya ce ma zalallahu fil aidi waliyan منذ هبط آدم ما خلا الله العيد الإبليس waliyan وفيها وليا من أوليائه يم يعملون لله بآته Allah bai gushe ba a ban ƙasa yana da wakilai waliyai kuma tun da ya sako da Adamu duniya har ya tashi alkiyama baya bawa shaidan duniya shi shi kadai sai ya sanya waliyai a cikinta. haka duk zamani Allah yana da wakilai in ko Allah yana da wakilai su ne iyayen manzan Allah a duk zamani iyayen annabi Muhammadu sun fi iyayen kowa ibn abbasin ya ce la yazalu lawu ta'ala filardu waliyan ma dama fi halin shaidan waliyan Allah bai taba gushewa ba yana da wakili ban ƙasa in dai shaytan yana da wakili in ko Allah yana da wakili iyayen manzan Allah ne azraqi a cikin tarihi makka ta kan zuhuri ya koyo sanadi ce zuhairu ɗan Muhammadu ya ce ba zuhuri ba zuhairu an fuskanta dan muhammadu ya ce wancan zuhuri ai shine mai hadisin manzala ya riɗe ko kun manta shine ya rawaita ma hadisin cewa manzala ba abin ne shi ba har sai da ya riɗe wanda kuma hadisin yana nan a cikin littattafan musulunci an ce ku fitar kunki kan ku fitar dole za ta sa ku fitar yau da gobe ita za ta yi aiki akan mutane dama manzo Allah ya faɗa fa ya ce in duniya ta zo ƙarshe mutane za su yi ta tumbudin imani su ta ma ba su san sun ta ba mutum ya tashi da safen mumini da yamma ya zama kafiri ya tashi da yamma yana mumini kan safiya ya koma kafiri irin wannan lafuzan da waɗannan ruwayoyin da ake rawaitowa a cewa mutane wai gasu gasu mutane kuma su yadda a ce musulun ne ya rawaita manzo Allah ya ce inna abi wa abaka finnari da babata da babanka suna wuta kuma ka yadda su ne za su ja maka kafinta. domin ta iyayen manzan Allah me zai jawo kafinci zai jawo Allah kai mana magani azraki yayi hadisi yace imama ali ya ce lam yazal ala wajhi al-ardi sab'atun muslimuna sa'ada walau la zalika la halakat al wa man alaiha duk zamani Allah baya yasa wakilai guda bakwai waliyai musulmai wallahi in ban da su da Allah ya kifar da ƙasa da wanda yake kanta in akwai su fa iyayen manzan Allah ne bazaru da ibnu jarir a tafsirinsa duk sun yi hadisi to ga wani hadisi yan uwa mai tsada yana cikin hadisai tsirari da babu ka babu ba su da yawa da an tashi da yan an magana babban abokin manzan Allah za a ce sai na babaka to amma ku duba ba shi da hadisai fa ba shi da hadisai saboda taƙi ne yana kaffa kaffa akan lamarin ma'aikin Allah to amma ga hadisin sa ɗaya yanzu mu karanta hadisin na Ababakar siddiƙu, Allah ya ƙara yadda gare shi Ababakar ya yi hadisi wanda Ibn abbasin shi ma ya yi hadisin Ƙarƙashin faɗin ubangiji kanan nasu ummatan wahidatan ce ai kana baina adamu wa nuhin ƙuro ne. tsakanin adamu da nuhu ƙarni goma yi, kulluhum ala shari'atin min haƙƙi. dukkaninsu a kan shari'a Allah suke ba kafiri a cikinsu kun ga iyayen manzon Allah daga kan Adamu zuwa kan Nuhu babu kafiri fakatalafu sai jama'a suka saba fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa suwaye annabawan sai annabi Nuhu ya bayyana shi annabi Nuhu dan waye dan lamku lamku dan matusha luku matusha luku kuma dan waye dan anokin anokin waye shi shine annabi Idrisu Daka iyayen annabi kabiran an kabiran jillin da jilin dukkanin su annabawa ne sai waliyai sai da mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da ma'aikin Allah a cikin tsatsan sai da na Nuhu Allah ya kare yadda gare shi Allah ya ba mu albarkar su da daka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya dukkanin su babu mushriki a cikin su wa maktalafu bi shari'atil haqqi sannan ba su saba wa shari'a Allah subhanahu wata'ala ba shari'ar da Allah ya aiko ya ce fa'arab minal majmu'i ka sani dai abin tattarewa gaba ɗaya anna hadhihi al-asar wannan hadisai da muka yi ta karantawa yujaddiduna imanu ajdadin nabi suna tabbatar kawai da imanin iyayen ma'aikin Allah ne hom kanu mu'minina lalle amina da abdullahi tun daga kansa har zuwa kan adamu duk iyayen annabin mu'mine ne ma ba a sallahu fi mushrikan Allah bai taba tada mushiriki a cikin iyayen manzon Allah ba ilan qida'id duniya har zuwa yadda Allah zai rufe duniya dukkanin su musulmai to me kake nema a kansu me kake nema a kansu Abu Su yana faɗe a kansu ko yana cewa hafizal ilahu karamatan li muhammadun aba awal amjad saunan lismihi تركوا سفاه فلم يصبهم آه من آدم وإلى أبيه وأمه حفظ الإله كرامة لمحمد الله يا أبا أول أمجاد من ينقيا أن iyayen محمد محمد karamatan li muhammadin dan ya girmama annabi muhammad ba mutumin banza cikin su tara kustifahu da abin da za a ce afa feran babu su babu shi min adamin wa ila abihi wa ummihi tun daga adamu har amina da abdullahi babu mutumin banza daga annabi sai wali allah ya ba mu su to matsala mai zaman kanta shi azabi dinnan nan wadda ɗazuna ɗan shafe ta na ajiye babi a kansa wanda shi adalu din nan lalle malamai sun yi bayani kan cewa ba shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taraku shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hadisi da aka samu ingantacce sanadin sa mai karfi wasu suna ce mai mai karfin ingarman doki sanadi sahihi kenan Allah ya sa an fuskanta ta kanwa an sami wannan hadisi ne ta kan Ibnu abbas a tafsirinsa ya ce laisa azara bi abihi inna ma huwa ibrahimu bin tayrahu au tarahu shi ibrahimu ba dan azar bane dan tarahu ne shi kuma dan sharuhu shi dan nahuru shi dan falihu haka nasabarsa take dan haka wancan azaru baffa ne kamar yadda muka faɗa ɗazu na ibrahimu ba mahaifin ibrahimu bane hadisi ingantacce da sanadi kyakkyawa suka ce iji ma'azu ɗan jabalin ya ce ila ismu abi ibrahimu laisa huwa bi Adar bal ismuhu taraku ba sa adar ba taraku sunan mahaifin sayyidina ibrahimu Allah ya kare yadda gare shi wani zai ce to ai Allah da kansa yayi magana ya ce adar mahaifin ibrahimu ya za ka ringa ɗauko magana wa'yansu ko da ke dai sahabbai ne ba wasu ba ne amma ka ce lalle ba mahaifinsa ba ne to a nan ne suyuɗi ya ce ƙultu sai mu ce wa ƙaduwar jahamin haisun lughati bi anna al'araba ta ɗiluƙu lafuzun la'abbi alal ammi idilaƙan sha'i'an wa in kana mujazan ya ce larabci ya ba da dama allah ya sa an fuskanta luga ta ba da dama ana sakin lafazin abu akan ƙanin uba kuma wannan abu ne wanda ya yada a cikin laraba yau ba ma laraba ba har a cikin mu hausawa kanin babanka ai babanka ne ko ai duk inda kaga kanin babanka zaka ce baba yanzu kuma da zamani ya nisa wai sai su ce kawo amma dai duk inda kaga kanin babanka kawai zaka ce babana ne domin in babu babanka manzo Allah ya ce shi kanin uba shine a matsayin uba ji ma'aikin Allah da haka al'adar larabawa ce su kirawo al'abu suna nufin ammu kuma Allah ya sa fuskanta misali Allah ya yi irin wannan misalin da kansa a cikin littafinsa cikin alkur'ani mai tsarki ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗe am kuntum shuhada idh hada yaqubul maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ilu wa ishaqa yaqubu ne yake tambaye ƴaƴansa ce wai wa za ku bauta wa bayan nayi Fati? sai suka ce a'a bayan kai wa fati za mu bauta wa Allah maɗayanci shine Allahn iyayenka kuma Allah wanda yake Allahnka sai suka ce a cikin iyayen nan naka za mu bauta wa Allahn Isma'ilu za mu bauta wa Allahn Ibrahim Allahn Isma'il Allahn Ishaqa a nan idan kuka duba an saki kalmar abbu akan isma'ilu bayan kuma shi isma'ilu ba ai ba ammi ba ne ba baba ba ne sai ya saki kalmar baba akan isma'ilu shi kuma isma'ilu ammi ne ga yaƙubu allah ya fuskanta amma sai ya ce za mu bauta wa allah iyayenka na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika shi kuma isma'il ai ba baban yaƙubu ba ne ammi ne a gunsa Daka al'ada Allah ta gudana ko shi alƙur'ani ya kira ƙanin uba da uba da aka da ya kira azar can da baban ibrahim yana nufin amminsa yana nufin kanin baban ibrahim allah sa an gane amma shi ibrahimu babansa shine na tarahu allah ya kara yadda gare shi kuma babban waliyi ne daga cikin waliyan ubangiji subhanahu wa ta'ala allah mun gode maka hadisi ya zo har yau ya tabbata wanda ibn al-munzir ya faɗa a cikin tafsirin faɗin ubangiji wa idh qala ibrahim li abiyi adan Allah ya sa fuskanta ambaci lokacin da ibrahim ya faɗa ga babansa adan wannan suke cewa ba gashi Allah ya ce babansa bane muka ce ali abihi wannan isti'ara ce mujaziya Allah ya yi isti'ara ce mujaziya yana nufin amminsa in ka ce kuma a ba haka bane to me yasa Allah ya kirawo Isma'ilu da baban Yaqubu bayan bayan Isma'ilu baffan Yaqubu ne kanin babansa ne alu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ilu shi kuma isma'il din ai ba baban yaqubu wani babban sa ne haka yadda ya isti'ara mujaziya nan haka ya isti'ara mujaziya kan Ibrahimu. Allah ya kare yadda gare su gaba ɗayan su Allah ya sa an fuskanta ya rawaito da sanadi ingantacce ta kan Sulaimanu har zuwa kan sayyidina ibnu abbas kala yace lamma aradu an yalqu ibrahim fil nar lokacin da jama'an na namaruru suka so jefa ibrahim cikin wutar wutar da suka hura ja'alu yajma'una al-hadaba hatta in kanat al-ajuzatu la tajma'u al-hadabu sun sanya sun ringa tara kiraye itatuwa an ce har tsohuwa sai da aka sa ta taje ta ɗebo ici dan a ƙona annabi ibrahim falan ma a yadu an yalqu lokacin da suka so su jefa shi cikin wuta Ƙala hasbi Allahu wa ni'mal wakilu annabi Ibrahim ya ce Allah ne ya isa muni madalla da wakili ne Allah mu ma muna cewa Allah wa ni'mal wakilu Allah ka isan mana kuma kai ne wakili kai ne mai shi Allah ka isan mana dan alfarmar sayyidina rasulullahi Bangiji Allah ka isan mana Allah ka isan mana Allah ka isan mana kowanne in ya koma gida Allah ya isa Allah ya isa kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya gobe ana yi gobe shari'a ranar laraba allah ya isa allah ya isa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya kowa wannan wurin zai yi ranar laraba da daddare allah ya isa allah ya isa allah ya isa kenan abin da za ku za ku ga ikon allah da haka ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu allah ka isa mana kai ne kuma madalla da maishi wakili kuma shine allah lokacin da annabi ibrahim ya faɗi wannan falamma alqu qala allah suna jefa shi cikin wuta da ya ce allah ya isan nan yana faɗan wannan da suka jefa shi sai allah ya ce ya na kuni bar wa salamun ala ibrahim da kansa allah ya yi magana a kanta an ce sai da ya turo mala'ikan duwatsu kamar yadda aka yi wa ma'aikin allah aka turo jibrilu kowa da aka turo shi da ke shi ibrahim a lokacin annabi muhammadu yana tsatsansa kuma shine kudubut tauhidi kasancewa annaba tsatsansa sai ya ce haba ina tsoron wata wuta ku bari in dai akan Allah ne su kona na Allah ya sani Allah yana kallon sun jefa shi yace ya na kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta yanzu yanzu nan ki sanyi ki aminci ga ibrahim suka ce lokacin da Allah ya faɗi wannan faqala ammu ibrahim min ajli daf'i anhu fa'ar salallahu alaihi shayatu minan nari fa at alaƙa da mai fatarqat sai baffan sawa nan azar kun ga anan ibnu abbas ma ya kira azar da baffan ibrahim sai ya ce ai saboda ya ki yadda da mu ne mu muka shirya mai wannan tugun aka jefa shi wuta yana faɗan wannan kalmar sai Allah ya ce ke wuta ki kama kafa azar take ta kama kafa sa azar ya faɗi ya mutu a wannan waje wanda anan ma gashi sun sarraha da azaru baffan ibrahimu ne ba mahaifin ibrahimu wani sunan mahaifinsa tarau allah ya ƙara yadda gare shi wa fi hada al'asir saraha fihi bi annihi saraha fihi bi annahu ibrahimu a wannan hadisin za ku ga cewa an faɗi cewa lallai shi adari ɗin nan ma shi ne baban ibrahimu allah ya ƙara yadda gare shi to kafin na yo gangara da na san manyan malamai suna gudu su malam muktar suna nan ko liman zan ba su kowanne na san ko masa tana nan zai magana zan kalli babi daya na kalli babi daya kuma sai in ba wa manyan malaman mu su sharrafa mu da kalmomi shine babun fi du'ai ibrahimu ala aqibihi ila yawmil qiyamati annabi ibrahimu ya yi addu'a tsatsansa kan Allah ya sa a kuma samun kafiri har kiyama ta zo kuma ba za ku a kuma samu ba kun san annabin Allah baya addu'a a banza ubangiji yana faɗe a harshen annabi ibrahim rabbi inni askantu min zuriyati bi wadin ghayri zi zar'in a ƙarƙashin wannan aya ibnu abbas ce da a ibrahimu bi Allah ya ji min du'idihi kafiran ila qiyamis sa'ati ibrahim ya roƙi Allah ka Allah ya sanya kafiri a tsansa har Allah ya tashi alkiyama fa ajabahu Allah dan haka Allah ya karba in ko Allah ya karbi wannan lalle da Amina da sayyidina Abdullahi su ne manyan waliyan Allah bayan Allah da Allah bai da kamar su Allah ka ba mu albarkar su har yau ubangiji yana faɗi wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada Amina wajnibni wa bani ana abudu ana abudu asnama ubangiji subhanahu wata'ala ka sanya wannan ɗaki ya zamo abin zaɓi sannan amintacce sannan ka tseratar da tsatsona gaba ɗayansu gaburan bautar gumaka kun ga wannan addu'ar ibn abbas ya ce ajabahu allah ta'ala li ibrahim raja fihin muhammad allah ya karɓa wa Ibrahimu don haka ya fito da annabi muhammadu a cikinsu in ko Ibrahimu ya yi addu'a cewar kada Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya kafiri a ƙasarsa to lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi babbar ya karɓi wannan addu'a da magana annabi Ibrahimu Allah ya ƙara yadda gare shi Allah ya sa an fuskanta da haka idan muka kalli nan hadisai ga wani hadisi shi ma an ƙara da shi kafin in bawo malamai na ga sha ɗaya ta kawo kai ta wuce ko ga sharu zai faɗa mana sai da yana wajen ko jikan annabi zai faɗi sayida sannan kuma bayan ya faɗe ta ga malamanmu za su sa albarka minti goma goma sai ka ga lokacin ko minti biyar biyar an samu ya yi daidai hadisi wanda ibnu jurejin ya rawaita ƙala ya ce abdullahi dan abbas ya ce fastajaba allahu ibrahimu da awatihi fi waladihi allah ya amsa wa ibrahimu addu'arsa a cikin tsazansa falam ya abudu ahadan min waladihi sunman naka ƴaƴan ibrahimu ba a taɓa samun mai bautar gumaka ba bi da awatihi wastajaba allahu lahu waja'ala hadha albalada amina wa razaqa ahlahu min samarati alahu imaman waja'ala min dhurriyyatihi man ya ummu salati wa man yuqimuha waja'ala min zurriyyatihi muhammada Allah ya amsa wa Ibrahim addu'a iji Abdullahi dan abbasi yace ta hanyar da Allah ya sanya a tsatsan Ibrahim ba a taba samun mai bautan gumaka ba sannan kuma ya sanya garin maka amintacce sannan kuma ubangiji ya sanya su da arziki ga 'ya'yan itaciya ko da ba su shuka ba sannan Allah ya mai da Ibrahim ya zamo jagoran duniya gaba ɗaya sannan ubangiji ya sanya a ibrahimu su ne masu tsaye da sallah sannan a cikinsu ya fitar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuma sai shari'a zai Allah ya sa fuskanta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗi wa idh qala ibrahim li abihi hadisi ya tabbata daga abdu bin humaidin da sanadi wanda yake ingantacce ta kan imamu ali allah ya ƙara yarda gare shi ya ce waje alaha kalimatun baƙiyatun fi aqibihi ya ce ai hiya kalimatu la ilaha illallah ja'ala hallahu baqiyatan fi aqib ibrahim ilan ila qiyam sa'ati annabi ibrahim ya addu'a Allah ya tsare tsatsansa haƙi zuwa alƙiyama ya sanya kalma wadda take tsarkakakkiya a cikin tsatsansa da haka imamu ali ya ce Allah ya sanya kalmar la ilaha illallah a tsatsan annabi ibrahimu haka ubangiji ya sanya wannan kalma a tsatsan annabi ibrahimu har zuwa ranar alkiyama babu wanda zai ce da ita dukkaninsu da kame bauta Allah sai annabi sai wali ibn munzir da ibn jarir daga tafsirinsa duk sun yi ruwaya suka ce ai kalimatun baqiyatun hiya kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wannan kalma da Ibrahim ya roki Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya wanzar da ita a cikin tsaransa ita ce kalmar la ilaha illallah shi yasa manzo Allah ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah من قبلي لا إله إلا الله إمام علي yace waje ala kalimatun baqiyatun fi aqibi ibrahimu wa hiya la ilaha illa allah wa tauhidu Allah ya sanya kalma madaukakiya mai tsarki a tsatsan Ibrahimu tun daga Ibrahimu babu mushriki hakan Abdullahi daga tauhidi sai la ilaha illallah la yazalu fi zuriyati man yaqulu ha min ba'di ila yawmil qiyamati imamu ali ya ce bayan ibrahim har kiyama ta tashi a tsatsansa ba za su gushe ba suna faɗan wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama malaman tafsiri da yawa sun fassara cewa wannan kalma ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama to kallo e zuwa yanayin lokaci kuma malaman da suke bayana suna da ɗan yawa kowanne za mu shi minti biyar ya zo ya nemi albarkar ma'aikin Allah ga malam awwalu gumel wanda da shi muka fara zaman ma kowa ya zo ya nemi albarkar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa mana abin da yake ganin shine shari'a akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kalma ta ta ƙarshe kusan in ce ta ƙarshe da zan faɗa ina roƙon ubangiji su wata ta'ala duk abin da muka faɗa na daidai Allah ya sanya shi a hasana alaji wanda duk muka faɗa na kuskure dama mu muka faɗe shi kuma ma miyan insanu illa bi nasiyi wa mal qalbu illa annaha tataqallabu Allah kai mana abuwa ka yafe mana kai mahaifiyata tana fama da jiki ina ta wasali da sayyida amina Allah ya tashi ka faɗa ta. shauran iyayen namu gaba ɗaya dukkanin su girma ya so mu taɓa su muna tawassali da zatin annabi muhammadu allah ka ba su lafiya akwai 'yan uwa waɗanda suka yi tawasiya a cikin wannan zama muna tawassali da girman sayyidina abdullahi allah biya musu bukatunsu musamman 'yan uwa na ga sunan wa'anda duk abin da aka tsara da su allah rayuwarsu ce allah ya tsaye da wannan wajen na gaya muku ga alai awwali nan ya kawo abin sha ya kawo ruwa ya kawo lemo ya kawo hidima iri-iri wadda aka ba al'umma annabi Allah ka ba shi ta aljanna ga alai baba nan jiya ya kayawa da ma'aiki katar raƙumi a nan wajen sannan ya kawo lemuka ya kawo jiki ya kawo kuɗi da na ji ban da kuɗi yan ce kawo kaza sai ya ce gashi yadda ya yi wa Allah Allah kai mai aljanna ga 'yan uwana nan shauransu gaba ɗaya kuma sannan ga waɗanda su kuma kullum da su muke faɗi tashi duk inda za mu kai wannan gwagwarmaya da wannan talla na ma'aikin Allah da su muke faduwa muke tashi wanda ba ni dama ba dan ni suke yi ba suna yi dan Allah ne to Allah muna tawassali da girman sayyidina Abdullahi da girman sayyida Amina da girman ɗansu annabi Muhammadu da girman jikarsu sayyida Fadima Allah ubangiji kowa ka biya mai bukatunsa wannan kunci da ƙasar mu ta shiga da musifa da bala'i da sace-sace shugabanni ba su san ina suka dosa ba mabiya ba su san ina suka dosa ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka hana satan mutane Allah ka hana kashe mutane duk abin da yake barna Allah ka hana shi Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka taimaki amirul wa'izina Allah ka dafa masa Allah ka zamo tare da shi Allah ka karya makiya inda duk suke a haisu makanu aina makanu Allah ka sunkuyar da su dan alfamar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malam muktar liman yana nan ya zo ya sa mana albarka minti biyar ga malam awwal nan ya sa minti biyar ga su malaman mu dai suna da yawa ga su malam bakar nan dinna hango su ga su malam zubairu nan da manya manyan malaman mu kowa zai zo zai sa mana minti biyar albarka Allah ka ba mu albarka sayyidina rasulullahi wa akhiri da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum malam sabo ne yake cewa kafin malaman mu su zo akwai bakin mu da suka zo na nesa gaskiya ne akwai mutanen saya saya na gan su da su muka suna mu karatu nan kuma har yanzu ga su nan ga da malam anwar da suna ganin sannan kuma ga mutanen mu na garin gabawa, su na ga sun shigo yanzu da kuma mutanen mu da na katsina duk aikin da da ke su kuma kafawa eh, sannan kuma ai wanda su banda kafawa akwai mutanen alaji ma na gari don na zan Allah mai da su ya lafiya tana kuma su na su pobres.